ɗan uwa ɗan uwa yaro babba ƙarami shin kun san cewa sauƙi ta zo har kusa yanzu nan za ku iya sauraron littattafan hausa ta wayoyin hannunku ba tare da kun gidan rediyo sun yi muku ba to ta yaya za ku yi hakan ku ɗauko application ɗin youtube ku shiga ku je wajen dubiya ku rubuta hausa nobel tv kuna danna kai za ku ga littattafai birkitai birkiti ti sun zo maku akwai littattafai yaƙi akwai na soyayya akwai na ta'addanci za ku shiga ne kawai ku danna sannan ku fara saurara amma fa kada ku manta ku yi subscribing channel din kuma ku danna alamar ƙararrawa da ke gefe domin ku dinga samun littattafai da zarar an tsora. sanadin boko littafi na shida tare da ni na kuɗin Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. bai kowa mai komai da ya bani iko da dama na kawo muku. Ci gaban labarin sanadin boko, tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen annabawa cikamakin annabawa farkon ƙaga ƙarshen aiki muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sahabbansa da mabiyansa baki ɗaya har izuwa ranar alkiyama duniya kenan wata rana ka ga budurwa da ɗanta matar aure ba ta daɗa kamar yadda yake talaka yana sadaka mai kuɗi kuma yana sata mawaƙi zai faɗi gaskiya malami kuma ya yi ƙarya masoyinka ya cuce ka maƙiyinka ya taimake ka wanda baka sani ba ya ka ɗan uwanka ya ƙi ka mai lafiya ya mutu mara lafiya yana raye kada ka damu da ɗan mutum kada ka damu da ɗan adam kada ka damu da kowa kada ka damu da yabon mutane kai dai ka nemi yardan Allah ɗan adam ba a iya masa sai Allah da ya halicce shi Allah ya sa mu dace ba tare da bata lokaci ba za mu shige zuwa cikin labarin sanadin boko a littafin da ya gabata in ba ku manta ba kun ji inda muka kwana inda aka ba shi auren hafsat to za mu ɗora daga wurin don jin yadda za ta kasance a ɗaya ɓangare kuwa bayan sun gama magana da hasin da abubakar ya kira akan ya yadda suka yi ya tabbatar mishi sun yi nisa a titi ya ce hashim yaya ya ce an gama komai muna hanya yanzu haka an baka auren hafsat masha Allah in ji abubakar yanzu kam ba shi da sauran matsala wannan kenan inda muka kwana za mu ɗora daga nan wajen a ci gaba da labarinmu na sanadin boko a ɗaya ɓangare kuwa ni kam a halin da ake ciki yanzu ina gurin inna tunda ta dawo min ya damin ta damin da farin ciki na ta wani bangare ma musamman ma da na dawo daga school na samu har girki ta yi mana sai da na yi kukan daɗi ga yau ina cin abincin innata ashe zan sake cin abincin innata kwananta uku umar ya zo suka tafi sannan ya sanar da ita zuwan iyayen abubakar hamsa ta ce ya umar ya fasa aure na ne kenan abubakar me zai kai iyayen shi tunda ya ce ya fasa aure na me kai su gidanmu Umar ya ce kawai abin da zan faɗa miki shine ki bi iyayen shi sannan ki amince masa ki rufa ki rufa wa kanki asiri mutum ne na gari dan mutunci mafi yawan mazan nan na yanzu suna yin aure ne auren tamore kawai ba wani abu ba ba sa bin abin da addini ya ce ka aure ta don addininta ka aure ta don nasabarta ka aure ta don dukiyarta ko kuma ka aure ta don kyanta wannan samun abubakar a cikin maza a halin yanzu sai an tona uhm, inna ta ce samun miji kamar abubakar dace ne don haka ki nitsu suka yi min nasiha mai shiga jiki suka tafi suka bar ni cikin kewa nan da nan kuma na ji ƙaunar gidanmu ta ishe ni don haka na haɗa kaya na tare da cewar wani sati zan tafi kedi. gidan mama rahama na kai shi da kuma na tafi hanya a hanya gani nake yi ke da tafiyar ta mini nisa ganin nisar hanya ne na yi ta yi tun da na zo garin ban taɓa kama hanyar ba ina sauka a tashar kawo na samu motar unguwanmu na shiga layinmu na ga canje-canje daban-daban na yi sallama a gida aka amsa wadda suka sanni a fuska suka fara faɗin hafsat ce yau a gari hafsat sai suka shiga kallon kallo tsakaninsu wasu suka fara shiga ɗaki suna kai gulma ta akan na dawo baba ta fito da gudu ta rungume ni tana kukan daɗi na ji wasu suna cewa wancan ita ce hafsat labarin da duk ya bazu cewar na zo ana ta min sannu da zuwa na ga yara na ƙanana da na tafi na bari duk sun girma abubuwa da dama duk sun canja ɗakin baba na shiga muka gaisa na ce mata ina baba ta ce yana ɗakin shi ashe sha ruwa kawai ki je ku gaisa na tashi na shiga wajen baba ina zuwa na je gare shi ya ce hafsatu ke ce na ce ni ce baba ka yi haƙuri don allah ka yafe min abin da ne abin na yi maka baba ni ce duk na jawo maka wannan matsalar ya ce hafsat kenan laifina ne da da na yi miki baki da a ce ban miki baki ba da hakan bata faru da ke ba maimakon na sa miki albarka akan abin da zaki sai kuma na miki mugun fata na yi da na sani tun lokacin da na kore ku ba ni da kwanciyar hankali ke da mahaifiyarki ba ni da isasshen lafiya ki yafe min hafsatu sai kuma kuka ya dawo sabo baban baba ita ma sai kuka kawai take yi ta ce ka yafe min baba ce hafsat ke ma ki yafe mini Hmm, na ce na yafe na yafe maka baba ce na yafe miki yata na ce masa baba ya jike ce jike da sauki dama akwai ciwon rashin ganin ki amma yanzu in ga shi kin dawo alhamdulillah amma ai a halin yanzu jiki "Alhamdulillah" na zauna na ci abinci cikin jin daɗi da ganin gidanmu na kira umar na ce masa na sauka lafiya ce to yana nan zuwa gare ni yana yan gulma an fara shigowa ana wai hafsat ta dawo ta dawo akwai wata kawar innar mu sai ga ta tazo yar nan ke kuwa me yayi zafi haka zaki tafi kawai a waye gari babu ke ina kika tafi ina cikin ina cikin da kika tafi da shi ne me kika haifa raina ya mugun ɓaci da tambayoyin nan amma sai na ce mata yana can inda yake yaron Mm, Baba ya ce, <sniffs> Baba ya ce, ta bawa komai fa ya wuce don haka ki daina ma ‘yata waɗannan tambayoyin. Kuskure ne a riga an samu ta sake cewa to yanzu ina kike. Cikin ƙosawa na ce, Kano mana kuma karatu nake maza na tashi kawai na bar wurin na shiga kiran wayar Rahama don ba na son waɗannan tambayoyi. Na kara wayar a kunne na ina ji tana cewa to gunwa kike kuma duk tsawon lokacin nan baki aure ba. na yi mata shiru na kyale ta shegiya rahama ta ɗaga na ce mata ga babana ta ce haba na ce kina shakku ne ga shi ku gaisa na mika masa tare da cewa rahama ce wadda nake tunanin ka samu labarinta a gurin umar ya ce kwarai kuwa mutanen arziki suka gaisa daga nan na tashi na koma ɗakin baba na bar ta bawa nan zaune tana damun baba da tambayoyi a nan yake faɗa mata cewar zan yi zan yi aure nan da kankanin lokaci ta fito tana cewa abu ya yi daɗi ai gwara ta yi auren kawai ta fito tana maganar matan gidan suka ce gwara auren ina amfanin zaman bariki su a zaton su yawon dande nake yi raina ne a cakushe na ce kanku ake zai lokacin da na fito <laughs> fita da ni da fati za ta raka ni gidan ya umar ina zai ina jin ade tana cewa duk yadda aka yi dan bariki ne irin ta, ko kuma kara da kiyashi za a yi asibi ta ce ɗaukar mara sani kenan na wuce ban tanka musu ba gaskiya ba, ba mutum ce domin bata bata shaida musu batun aure na da zuwa na ba gidan yaya Umar a nan na kwana da safe na zo gida ummi na makale tana makale da ni <laughs> dan ita ce wadda muka shaƙu dama sauran yaran kuwa ba su san ni ba suna ɗokin zuwa na ne domin an gaya musu ni ce sanadiyar tafiyar innansu ban ga laifinsu ba don kuwa ni ce na ja musu duk zancen da muke da baba da baba tare da ya umar duk magana ce akan na daure na yawa abubakar halarci na rike shi da amana don mutum ne mai mai sona da gaskiya ya yi jihadi a yadda nake ya aure ni har suna cewa samun kamar shi sai an tona sai nake tambayar kaina to wai sanin shi suka yi ne ko kuma ɗan haɗu wannan ne kawai suke masa wannan bayanin ko zuwan da yayi ne suka yanke masa wannan hukunci haka na shirya na koma Kano ina karatuna da zuwa aikina wata ranar juma'a ne ina zaune a gaban kwamfuta ina latsa-latsa a gurin aikina kawai sai na ga manaja mai komin doguwar takarda na ce me ya faru ya ce masu gurin ne suka ce a baki an sallame ki na ce ni kuwa me dai da za a sallame ni me na musu ya ce wannan kuma sai ki tambaye su shikenan na tashi ne ban kwana da su musa gidan rahama na ina kuka dan aikin da nake yi nake ji da shi ne wadda ke rufa min asiri an tsige ni a kai dariya ta saka min wai gurin fa na maman su abubakar ɗinki ne na ce ke lallai kuwa gurin nan nawa ne ma abubakar ɗin gaba ɗaya tun da shi ma nawa ne ta ce eh mana jiya ne ya zo na san dai kun sasanta na ce ni fa ban gan shi ba cikin mamaki ta ce bai zo gurinki ba kenan an kawo ma ne na ce to ni dai ban gan shi ba ta ce ɗazun nan kuma ya sallama akan zai iya sallama da mu na ce mhm, Allah dai ya sa ya kyauta to don Allah wai a haka za ka auri mutum rahama ta ce to har bikin ku ya kusa fa don haka sai ki so shiri na ce rahama abubuwan da suke faruwa a kaina tamkar fa a mafarki wai yanzu ne za a yi ma auren dole ko kuwa ban san komai a game da aurena ba fa sai ji nake yi rahama ta ce saura sati biyu ma yanzu haka na ce tabrijam ni dai zan ga ikon Allah ina zuwa gida na tarar an canza min kwaɗon kofa ta na yi turus na juya na nufi gidan su rahama cikin fara'a mama ta tare ne muka gaisa ta turo min kwa kwanon dan wake tana ce maza ki ci mutumin naki ne na ce mama ba ta cin ba ta cin ba ta cin dan wake nake ba na zo ne na na taho gida na tarar an canza min makulli ta ce yaron nan ne abubakar ya kawo ya gaya mini ai kun yi sallama da ke da shi na dube ta ina son na fahimci abubakar ya zo ne ta ce eh mana ya bani dubu biyu ma dan Allah ki masa godiya na ce to amma ni ma fa ban gan shi da ido na ba mama ta ce ya hausar taki ban gane ta ba kina so ki ce min baki gan shi ba ya ce mini kuma kun yi magana ke da shi kun zanta akan yadda bikinku zai kasance saboda lokaci ya gure na ce to ni ban san an yi haka ba mama ta hau ni da faɗa wai na nitsu ina so ne kawai ina ke so ne ina ke shi ni dai kawai na ce ta bani makulli ta bani na nufi gida na buɗe kofar ɗin na tarar da buhun shinkafa a ƙarami sai sabulun wanka da na wanke sai kayan ti da kuɗi dubu biyar na gani a ajiye sai kuma takarda akan akan kayan da aka ajiye ga abin da na gani a rubuce a takardar cewa na san cewa kin san komai game da auren mu da ke wadda yana kan gabatowa waɗannan kayan abincin ki ne na san za su ishe ki kafin lokacin bikin mu ya cika don haka ina so ki sani na haramta miki zuwa wurin aiki makaranta kawai na amince ki je duk sanda nake yi wa abubakar sai da na jawo shi ya kama ni wace irin ƙaddara ce wannan wani irin aure ne za mu yi wannan wani irin iko ne abubakar yake mini a haka zan je gidansa ya mini wulaƙanci ni fa Allah ya sani ba zan ɗauki wulaƙancin da namiji ba ni kaɗai na dinga jaraba ina mita daga bisani na yanke shawaran kiransa a waya sau biyu tana yi tana katsewa bai ɗauka ba na ƙara cika raina a ɓace don takaici na zauna na rubuta masa saƙo akan cewa ka sani fa ni ba san ka nake yi ba sannan ba zan yi auren wulakanci ba dan kawai kana so na sai ka dinga nuna mini iko da isa ka sa an sallame a gurin aiki ko kana takama da wurin aikin ku ne to zan nemi wani aikin kuma ban ce ina neman taimako a wurin ka ba da har zaka kawo min abinci tare da karfin halin canja min kwaɗon ta, ina kammalawa kuma na tura masa saƙon zuciyata cike da fushi da takaici yana yana jin shigowar saƙon bai duba ba domin yana zaune gaban dadarsu yana so ya mata batun da ke tattare da shi ta ce ina jin ka ya ce dama dada ina so ne na yi magana akan kayan laifin da za a kai ina so idan na je dubai sai na haɗo su dada ta saki baki tana salati kawai ta ja tsaki tana kallon shi lallai ma abubakar ya zo da sabon salo ta ci gaba da jin tsaki ta ce kai yanzu yaron na har ma ka girma da kayi kuɗin da zaka zo ka ce wai zaka haɗa kayan aure da kanka ka manta ne duk abin da ake yi na kayan aure lamido ne ke yi kai bai maka ba kenan sanin kanka ne duk wanda zai aure a cikin zuri'ar mu lamido ne yake mishi komai shine zaka zo wai ka ce wai kai zaka yi wani kaya shikenan ka je ka amma ni ba da nyawuna ba kai baka da tunani ne wace irin yarinya kake nema ne da har kake rawar kafa a kanta ni dai ba za ka jawo mini magana ba ka tashi ka bani wuri ya tashi jikinsa a sanye ba tare da ya ya ce wani abu bai ce ki yi haƙuri da ya ce kuma duk abin da kuka yi daidai ne na gode sai ka zuba ido ka ga abin da lamido zai yi shi kenan zai ka yana fita suka haɗu da hashim yake gaya masa yadda suka yi da dada ya ce kai abubakar kai a hankali fa kai ma fa ka yi laifi kana so ka jawo wa Hafsat tsana da bakin jini ne a dangin mu? ka bari ka ga iya gudun su ai sun san komai akan yadda yake ya ce shi kenan to Allah ya tabbatar da alkhairi to tabbas familin Lamido auren farko yi maka za a yi kuma ka ce ka zaƙewa yanzu idan haka kai haka ai za a ce rashin kayi rashin kunya ne balle hamma da ya yi fice tun da ya ɗauka 'yar waje ce wato bare bayan sun gama magana da hashim ne ya sake kashewa sai ya ga text din nan da ta turo masa ya bude ya duba ya ja tsaki ya miƙe ya zauna a bakin gado tare da ɗauko wayar shi nan take ya ga ya dace ya bata amsa don haka ya rubuta mata cewa ni fa ban damu da ki so ni ko kar ki so ni ba asiri kawai zan rufa miki in ba ni din ba waye zai auri yar 'yar gagara zancen aiki kuwa za ki iya nemo wa kanki aiki tunda kika kasance ba ki jin magana tunda maganar iyayenki ma baki ji ba to me zai sa ki jitawa? tawa kiya iya yin duk abin da kike so tunda kina da yanci bariki kenan dama haka zake lokacin da saƙon ya shigo wayata kuka na ba kaɗan ba mijin da zan aura yake faɗa mini haka na kira rahama ina kuka tamkar wata karamar yarinya na faɗa mata komai ta ce ki yi haƙuri zan kira shi na masa magana na ce kada ki masa magana illa kawai ana ɗaura auren <laughs> zan kama gabana rahama ta ce lallai baki da hankali ki yi haƙuri ina nan zuwa su da sagir suka zo da daddare lokacin da na idar da sallar isha kenan shadad na kwance kusa da ni ko abinci ma na kasa ci suka yi sallama na amsa suka zauna rahama ta ce mini wai me ya faru ne na ce rahama ki duba saƙon da abubakar ya turo mini na miƙa mata wayar ta karanta tana gamawa ta miƙa wasu girshi ma ya kalla ya ce ki yi haƙuri wallahi na san abubakar yana son ki kiran kanki da karuwa da kika yi shine silar fushinsa rahamat ta ce kuma ya ki ya saurari kowa ne bare ya ji ba'asin abin da ya faru na ce ni dai gudu zan yi matukar aka ce shine mijina duk da cewa na san ina son shi sagir ya ce to idan ki gudu idan kika gudu gudun me zaki gudun iyayenki ko kuma me kike tunani iyayenki za su ɗauka wace rayuwa za ki samu a nan gaba kuma waye kike tunanin zai zo wadda zai so ki kamar shi duk waɗannan tambayoyi ne ya kamata ki yi wa kanki sannan kuma ki amsa su da kanki na sake fashewa da kuka ba ni da zaɓin da ya wuce na yi haƙuri domin sagir ya faɗa min gaskiya sai Allah ka shige min gaba rahama ta ce ya zo ne a kan batun wani iri na shagali da za yi saboda katin da za a bugo na san dai ba ki wuce walima zaki ba shi yasa na faɗa masa haka na ce wa na sani a nan da za a buga kati ni walimar ma ba zan yi ba rahama ta ce ka je ta ai shi yasa nake ta nake yin ta gaban kaina na san ba za ta ba da haɗin kai ba sagir ya ce yanzu hafsat a shawarce ki zuba mana ido kawai naki naki bi ne da kallo na ce a'a kun zo da abin idan kuka zo da abin da ya saba mu shari'a to lallai ba zan baku goyon baya ba suka yi dariya haka suka yi ta lallashi na tare da kai abubakar har sai da na ji sanyi a raina suka tafi bayan rahamata ta yi dilitin saƙon nan ana saura kwana goma biki danginsa suka nufi kaduna da kayan lefe setin akwati biyar ɗauke da kaya masu tsadan gaske goggoninsa ne suka yi mamaki gidan da abubakar ya nemi aure gidan talakawa ne lis sai dai an karɓe su da karamci mutunci karramawa da sanin ya kamata da sanin darajar dan adam da kayan abinci na ci da sha masu kyau wadda murja matan ya umar ta yau ɗakin baba aka share aka shimfiɗa da roma bayan sun ci sun sha suka yi sallah sannan aka buɗe kaya matan gida suka shigo suna yabawa saboda irin kayan nan haka da kyansa daga cikin yan kawo kaya ɗaya ta ce ina amaryar ne kan baba ta ce ai tana can kano tana karatu umar ne ya kawo dubu goma na tukuici tare da cewar don allah ku yi haƙuri ba yawa har da cewa su yi haƙuri sun gode ko da suka dawo suka su dai tun da aka karɓe su hannu biyu da mutunci da girmamawa wannan ya musu kuma suna da karamci iyayenta sai dai talakawa ne dada ta ce shi dai ya sani kuma ya jiyo wa kansa Rahama ta kira Sa'adatu a makaranta makarantar mu ta gaya mata batun aure na yadda za su shirya saboda ta sannan ta ce da Allah gobe za ta zo har makaranta ta ba ta kati don ta raba wa ƙawayenta Sa'adatu ta ce Allah ya kai mu Rahama ta dube ni ce ta ce kin ga illar in shiga jama'a wallahi ki canza halin ki, domin familin da za ki shiga kuwa familin gidansu wallahi familin nan suna da matuƙar yawa wannan kenan Daga littafin sanadin boko kuke sauraron wannan daddaɗan labari littafin da ya samu rubutowa daga shahararriyar marubuciyar taku wato Halimat Abdullahi. Abubakar ya zo gurin Rahama ya kawo mata katin biki da duk wani abu da za a bukata sai hotuna ya ce <laughs> ta bashi don dangi sun matsa masa a kawo hoto saboda suna son su yi kalanda da memo. Rahama ta kira ta a waya na ce ta ce ta shirya za ta raka ta gidan matar kwamishina na ilimi ta ce please na ƙure a daka na ƙure a daka saboda ado saboda sutura ita ce mutum don Allah ki yi ado ba kaɗan ba saboda kin san sutura ita ce mutum ban kawo komai a raina ba na ci kwalliya na ƙere na ƙure a daka na saka after dress a kai ita ce da kanta ta ja motar muka tafi tare da tare da yi mata tsiwar cewar wai har kin ƙware ne da zaki cire L ɗin <laughs> ta ce hannu ya faɗa ai kin san ni da karambani muka tsaya a wani gidan hoto mai kyau a nan ne ta ce mini hoto za mu karɓa gidan mai ɗaukan hoto kyakkyawa a nan muka tsaya ta ce ki zo mu na hoto zan karɓa a nan ne na je wajen muka shiga rahama ta je tana magana da wani mai ɗaukan hoto ni dai na ga suna magana amma ban san me suke cewa ba na tsaya a ciki da ta zo na ce mata ina hoton ɗin sai ta ce wai sun ƙone sai dai a sake ɗaukan wani ina zaune a gefe aka yi mata wajen kala biyar ya nuna mata wani waje ta sake aka yi wani kala in ta ce ya yi ya ce to ni in ta ce a hafsat ai ba ita ba ta hoto ya ce to shi kenan ya ce ina gani rahama ta ce ba zan gani ba muka zauna zaman jiran karɓa aka yi editin din shi aka wanke masu kyau sosai muka karɓa muka fito muna hanya na ce to ina ne gidan kwamishinan ta ce dama hoto ne na san idan na ce miki ki raka ni ba za ki raka ni ba na ja tsaki tare da cewar to ki kai ni gidan gida bayan la'asar lis ina duba wani littafin masu fasaha wadda yake burge ni littafin ikilima shaidat yana gidan mama na tura shi don na samu na nitsu in samu abin wani abu daga ciki wadda zan ƙaru da shi a cikin halayen ikilima duk da ciki ciki <clears throat> ya yi sallamar sai da kunne na ya ɗauko da daɗin muryarsa hannunsa riƙe da shadat na ɗan kau da kaina na ci gaba da na ci da duba littafin dan kawai na kasa fahimtar komai a cikinsa Shadad ya rugo tare da cewar antiga ga ankul na na tare shi da cewar waye haka da ni da Allah kai matsacin ka kyale ni ba na son zancen banza lallai an anti gashi nan fakin ganshi ki ce baki ganshi ba dan kada Shadada ya fahimci da wani abu tsakanin mu sai na ce sannu da zuwa bai amsa ba sai kawai ya bata fuska tare da taɓe baki na zo ne dama kawai in ganki tunda kina nan lafiya shikenan ni na tafi ban motsa daga inda nake ba na ce a gaishe da gida ya ciro kuɗi mai yawa ba wa shaidar da ce je ka zauna in na dawo sai na dawo ce in ka dawo za ka tafi da ni ya ce mm, sai kun yi hutu ya juya ya fita na bi shi da kallo hatta tafiyar shi ma ta lafiyayyun mazaje ne komai na shi burge ne ke daidai sauran nan ya juyo idanunsa suka kalli juna idanunmu suka kalli juna ne da shi har ciki ya zare nashi idanun ya kalli gaban shi sannan ya buɗe ƙofar nan ya fita na lince ido tare da shakkar kamanninsa da kuma shakar kamshinsa tsam na miƙe na nufi kofa ina leƙen shi ya miƙe da nufin fita daga layin ina zaton ba da mota ya zo ba na buɗe kofar ina leƙen shi har sai da na daina ganin shi shadad ma na samu ya yi ta wada-wada da kuɗin nan da ya bashi yan ɗari biyu ne guda goma na kwashe su na koma ɗaki na zauna bakin gado ina tunanin damuwata ban ban san zaman da za mu yi ne da shi ba cikin kwanakin nan shagali na ta ƙaratowa kuma karatuna na ƙara ɗaukan zafi don mun kusa samun <laughs> fara jarabawa rahama ne take shirya komai game da walima ana ya gobe ɗaurin aure na dawo daga makaranta duk na yi wujiga wujiga da ni tamkar me Na iske gidana dan da jama'a Rahama ce da makota har da dangin mijinta suna aiki, wai suna wankin naman kaji. Wasu suna wankin kayan miya turus na yi da na yi da su yayin da makota suka soma faɗin ga amarsu ga amarsu nan. Guntun murmushi kawai na yi tare da gaishe su sannan na shige cikin na A zuciyata kai na sai su Rahama da ƙarfin hali, ita kuma har da murhu take da murhu take yi ta zo ɗaki ta same ni ta ce don Allah kada ki nuna musu wata alama ko kuma wannan shegen fushin naki wadda za a gane da wata matsala na ce wai duk ni fa ba wannan ne damuwa na ba na'am wai ma abin tambaya duk waɗannan abubuwa da kike yi ina kika samu kuɗin yin wannan shagalin ta ce wannan duk daga taskar ango ne na ce shagali to Allah ya baku ku sa'a ɗazu na ta kira ni take ce mini tun jiya suna kaduna ita da danginta za su so ta ce min ya kamata na taho rahama ta ce mama mama ta ce gaskiya can ya kamata a tafi to sai dai mu bar waliman nan sai ranar lahadi to me kika gani na ce to ni dai gobe sammako zan yi kafin dare na an gama suyar kaji an yi miya an yi duk wani abubuwan da za a yi wadda suka taya ta da dukun dukun muka gama shiri ne da Shaddad sai ga Rahama da direban su Mama ma ta shirya. Rahama ta ce, a ɗebi naman kazin nan a tafi da su ko? Na ce duk yadda ta gani. Tun da kazin nan suna da yawa sai ta ɗebo soyayyu guda goma daidai muna, muna Kaduna. Ƙarfe goma muna Kaduna, sarki, Allah sarki, babu ashe har anko sun fitar na auren nan, gida cike yake da mutane, ban zaci ganin haka ba, ashe babu ta gayyato in mutane da dama, ɗakin Baba a nan na sauka da nan da danginta na ji kunyar ganin 'yan uwanta. amma ganin ba su nuna komai ba yasa na saki jikina suka gaisa da mama babu ta shigo suka gaisa nan ma ce ga abincin yan ɗaurin aure can fa an dafa musu a shiga shiga cikin wata mata da ake yi ake yi na kuɗi Baba ta ce ko za a siyo ne ƴan holo nan da ake yi da cokalin nan na robar nan a zuzzuba a ciki na ce oho rahama ta miƙe Baba ki tambayi wannan ita da take jin haushi sai ka ce wadda za a yi wa auren dole to bari in ga abincin tukunna suka tafi inna ta ce da mama baiwar Allah a nan ne take ta kokari Allah ya saka mata da alheri su mama suka amsa da amin rahama ta dawo tana cewa Abinci dai yayi kyau, nan tai ta zubawa a wadatattun kayan da wadatattun kayan lambu. Yanzu bari a ɗauko naman kazan nan a zuba a kai, ni dai na bada kuɗi ne na take away ɗin nan nan suka zuba abinci da naman kaji da drinks ga mu ma ta ce to babanku ki je ku gaisa mana na ce a'a ban je ba tukuna ce ta ce to ki je yana ɗakin malam garba ki je nan na fita shadar ya biyo ni na riƙe masa hannu na ina jin lokacin da wasu ke cewa haba hala wannan shine ɗan da ta haifa ban damu da na juyo na ga ko su waye ba na fita mun mun gaida baba ya ɗauki shaidar tare da cewa muhammad ɗin ne wannan na ce shi ne ce to allah ya masa albarka yan ɗaurin aure sun zo an ce a nan suka kwana a gidan aminin waliyin ko na ce eh duk da ban sani ba na ce to hafsatu ke dai ba karamar yarinya ba ce allah ya kawo mu lokacin aurenki don allah ki yi haƙuri ki zauna da mijinki lafiya nan da ya yi mata nasihohi ba kaɗan ba sosai Ya ce to alhamdulillah yayanki umar shi ne ya saya miki gado da kujeru daidai ƙarfinsa ku kuma ita ce ta saya miki duk abin da aka dafa sadakin shi da aka karɓa da shi aka sai miki katifa da filoli sai dai innarki dai ta sai min ta zo da kuɗi sai kin zo sai a shawarce ki yadda za a yi da su ni ma ta gefe na dangi na dai daga Maiduguri sun zo sun ba da su dubu goma na ba wa Umar na ce oh Allah mai rufa wa bawa asiri Allah ya saka da alkhairi ya ce amin Allah ya baku zaman lafiya na dawo gida na bar shadad a gurin baba innar mu ta ce ya yi miki bayanin komai na ce eh ta ce to ni ma a nan guri na kawun naki ne da sauran dangi suka haɗa dubu hamsin ni kuma na yi adashi na ɗauki dubu sittin sai na haɗa da hamsin ɗin nan goman kuwa shine na ba wa wasu ummi saboda anko da suka ce tun da yayanki hidima ta masa yawa sannan ta ce shi kuma babansu baban su rabi'u kenan mijinta kenan ya ba da dubu hamsin nan dai in aka haɗa dubu ɗari da hamsin kenan gaba ɗaya sai a san yadda za a yi da su na ce ni dai in na duk yadda kuka yi daidai ne muryata ta soma rawa zan yi zan yi kuka ban zaci za ku kula da ni ba inna ban zaci za ku min wannan gatan ba dan na riga na watsa muku ƙasa a idanunku kanwar mu ne ta to ai komai ya wuce hafsat innarmu ta ce kayan kicin za ku je ke da rahama in ya so sai ku kawo yanzu tunda da an ce ana ana gama ɗaurin aure za ku wuce da kayan ki. na ce da an sani ma ba sai an sayi kayan a nan ba don tafiya yola da kaya aiki ne in an je can sai a siya inna ta ce su da aka idan aka saya a nan sannan hakan ba laifi amma ai sun ce sun zo da motar ɗiban kaya don umar ya faɗa mana hakan kuma ya faɗa wa angon cewa a zo da ita nan ce to yanzu me za a siyo ta ce me kika san abin da ya kamata ke kika san abin da kike bukata to ni a bani komai tunda karatu na yi In ba ni da buƙatar komai kuma ban yi komai ba tun da karatu nake ban yi tunanin auren nan a nan kusa ba ta miƙo min kuɗin na ce rahama ta karɓa mun fito za mu tafi kenan muka ga sakina ƙanwarta yar wajen baba na ce ta zo mu tafi muka je a motar rahama nan kasuwar bacci na sayi kayayyaki irin su TV da kayan kicin duk da na amfaninsu da su blanda da dai sauransu nan dai sai da muka kashe kuɗi naira dubu casa'in ragowar kuɗi kuɗin kuma na sai kayan gara na'am na sai wasu abubuwa da kuma sauransu in na yi mini sinsin da da dubulan da alkaki muka sai shinkafa buhu biyu taliya ma uku da kuma simi hudu manyan galan na manja ma guda biyu da man kuli guda biyu nan da ya muka kashe kuɗi sannan muka nufi gida mun samu mota ana loda kaya kawai sai aka loda kaya aka yi gaba don haka rahama ta ce ya umar ga wasu kaya a sa a tafi da su ya ji daɗin ganin garan nan da na ya ce dama ita yake ta tunani eh, ina za a saya ya samu kuɗi ya saya ni kam na shige gida tunda ya soma cika guri ya soma cika ba kaɗan ba misalin karfe biyu daidai aka ɗaura aurenmu da abubakar lokacin da wata maroƙiya ta shigo tana rangada guda na ya sanyi lakwas kenan yau na zama matar aure sai da na yi misin na yi misin ɗin al'adunmu da dama kamar sa lalle kamu, da kuma fulawa ba za a zana min ba bare kuma gyaran kai na watsa ruwa na zo na zira jallabiyar jallabiya ta cikin akwati da mayafita rahama ta zo sai kawai na na yi kwalliya na shafa turare sannan ta taya ni na zaɓi wani sarƙa da 'yan kunne da abin hannu da zobuna nan take na saka su na yi matuƙar kyau jallabiyan nan ta sha ado ta ce ki zo mu je ki gaisa da su hashim da sagir za su yi tafi yola <clears throat> mu gobe za mu su ba mu yi asubahi mu tafi kin ga kenan muna da lokaci yau da yamma sai mu je mu yi gyaran kai tare da yin fulawa na ce ne ni fa da kika ganin nan in dai da Abubakar ba zan fito ba don kada ya yarfa ni a cikin mutane ta ce suna suna nan a wani shago ne can da Umar ya kai su suna cin abinci muka nufi shagon din gurin su Hashim Abubakar bai zo ba Sagir ya soma min tsiya ga ta ango nan ta fito ga ta ango can dai shagali ake ya Hashim yace yake yi ma Umar waya ya turo mana mai hoton nan a dole ango yana so ya ga hoton wannan shiga sai ka ce wata balarabiyar Sudan masha Allah na ce ni fa gure na zagi na kuma na gode muka gaisa da harshe mace babban mu sun tafi dan jirgi za su bi mu kuma da <laughs> da ku da mu asubanci za mu yi na ce gaskiya mu fa mun shirya walima a Kano Rahama ta ce to sai dai ran da kika dawo sai ku yi na dubi Rahama gobe za mu bar za mu koma Yola ko dan ina son yin karatu na nan da kwana goma fa za mu fara jarabawa Hashim ya ce ture batun komawa kano a gobe don yola gobe za mu wuce sai an yi namu bikin sagir ya ce mu ma ai sai an gama biki za mu wuce na faɗa gurin aiki na na ce hmm, tunani na ɗaya ban ɗinka komai ba wato ba ni da wani sabon kaya rahama ta yi wannan tunani amma bata ce komai ba sai lokacin da wayar hashim ya ruri ya ɗaga sai kawai na ji yana cewa yauwa wa ka shigo layin mana in ka shigo layi na uku din muna nan a wani shago cikin masallaci tsigar jiki na ta soma tashi kafafuwa na sun yi rauni har na kasa rike kaina na jingina da bango saboda wani yanayi da nake ji duk sakamakon sunan da na ji an kira munir duk da bani da tabbacin akan cewa wadda na sani din ne ban ankara ba sai na ji muryan shi a kofin shago yana sallama numfashi na ne yayi sama da kyar na samu na kwato shi yana gudu ina jawo shi Yana shigowa gurin namu ya soma jefo idanunshi shima mutuwar tsaye yayin da muka kalli juna ido cikin ido. hashin bai kula ba ma a take yake faɗi abin da ka makara tuni an ɗaura auren san Munir ya kasa kau da kanshi daga duba na ban san nufin kallon nan nashi gare ni ba amma ni kallon tsana nake mishi da ƙiyayya mai tsanani mai muni zuciyata ta shiga faɗa mini cewa ta ki shaƙe shi ki mutu ko ki wanke shi da mari na miƙe a fusace Hashim ya ce zo mana Hafsat lafiya Rahama ta miƙe tana kwala min kira ban tsaya ba Hafsat Hafsat san ban saurare su ba ganin gabana ko ganin gabana ba na yi daga ganin munir gara ma ganin mai ɗaukar raina na share zufa na bayan na zauna san ban ji me inna suke cewa ba wai ashe ma ina ta tsallake mutane ina wucewa rahama ta zauna tana tambaya ta menene sai a lokacin hawaye suka soma sintiri kan fiska ta cikin kunne na ta zo tana cewa baban Shadad ko na ji sunan sunansa munir tunda hashim ya ya ambata ban tanka ba sai da na yi kuka mai isa ta sannan tun da muka kasance mu biyu a ɗakin ɗin suna tambaya ta har suka haƙura rahama ne ta faɗa mini idan shi ne na ce shi ne mana me zaki masa ta miƙe za ta koma na ce dawo ki zauna na riƙo ta tare da zaunar da isan sauƙi numfashi rahama bar shi abu ɗaya nake so ina so in san menene dangantakar su da abubakar in dai yan uwa ne to tabbas za a fasa auren nan ba zan zauna da shi ba rahama ta ce daina wannan misalin da allah babu kyau yanzu ki bari zan kira su ga hashim an jima na ce ki bar su kawai zan bincika da sannu da kaina su kam su girma Makin hafsat ne ya cika su sai dai shi hashim ya zargi wani abu lallai shaddad yana matuƙar kama da munir ya dubi munir wadda ya kasa zaunawa ya ce ya zauna mana ranka ya daɗe ga abinci munir ya zauna bayan ya ciro hangirci yana share zufa sagir ya miƙa masa hannu suka gaisa haka hashim ma nan dai suka zuya hiran din ya nuna sagir wannan shine ango hashim ya ce a'a ango yana yola ka san na faɗa maka mata biyu zai aura shadad ana rike a hannun yaya umar dawowansu kenan daga gidan yaya umar din ya ce kawo bari in je gurin antina tana cin ɗakin ko umar ya ce eh don shigar su ɗakin ne ya umar ya fita shi da shaddad sai yanzu suka dawo Da shigarsa da sallama jikinsa Sagir ya nufa yana mai faɗin Onkul ina antina Sagir ya ce tana gida mana Munir ya tsumu kaɗan ya tsura ma yaron nan ido gaban shi yana wani irin faɗuwa ya bi yaron nan da kallo lokacin da yaron ya fita da gudu tamkar ya tafko yaron ya sake kallon shi da kyau ko kuma duk a cikin firgicin ganin Hafsat din ne ya miƙe cikin tashin hankali ya ce to shi Hashim din Allah dai ya sanya alkhairi ni zan tafi shi ya da wuri haka Munir ya ce eh ina da wani abu uzuri ne a gabana suna fita suka yi masa rakiya sai waiwaye kawai yake yi ya shiga motarsa yana tafe yana zantuka shi kadai tambayar kansa yake shin wannan yaron mai matukar kama da shi dan Hafsat ne <clears throat> lallai kuwa dan shi ne da Hafsat kenan cikinsa ne kenan ta haifa a fili ya ce lallai za a bani ɗana dubi yadda ƙaunarsa ta shiga jinin jikina amma kuma ya ɗauki sterin motansa tare da cewar na san za a yi rigima yanzu wa ma zan tinkara da wannan maganar tunda iyayena babu wanda ya san zancen ko gidansa ya kasa zaune ya kasa tsaye duk ya biya damu gaban shi babu dama ya faɗa wa matarsa sai da ya kawai ya yanke shawaran dajin su da zancen zai tunkara ni kan ban ban da tursasawa rahama ba zan yi wani lalle ba amma haka ta saka ni da ummi muka nemo mai zanen fulawa ta yarfa min a hannu ta siyo min man shamfo saboda an wuce da akwatuna na na lefe dama kayan dangi daban suka kawo wai su daje don haka ne ba ba a taɓa nawa ba ta yi mini ne kawai don ta yi ta yi tayi tayi na ce ba zan je salo ba na manta da wani abin takaici da rahama ta ce mini tarkacen mata ne wai na sha wai magani ne na ƙara gyara mace na ce mata ni fa ba zan sha ba in ba haka ba za ta yi asaran kuɗinta ne kar ta siya don zubarwa zan yi ta ce gashi nan a cikin jakata ina so in ajiye tunda ke zubarwa zaki in ya so in kika bukata sai ki kira ni na miki bayanin yadda ake amfani da su wannan kenan daga littafin sanadin boko kuke sauraron wannan daddaɗan labari tare da ni na kuɗin hamza mai nishaɗantar da ku kullum da ko yaushe? a gidan ya umar muka je muka kwana sam na kasa bacci gaskiya ba ban so sa ba ban so kuma na gansa ba sai na ji na ƙara tsanar maza a rayuwa Allah ya isa Allah ya isa in dai abubakar Ɗan uwansa ne tabbas to da matsala ba zan zauna cikin zuri'arsu ba ke amarya shi? manta kin manta doguwar tafiya ne a gare mu wanka kawai ne dan ina fashin sallah na kimtsa jikina sosai muka tafi tare da su yaya umar ummi da matar yaya umar duk tare za mu tafi da su dangin inna duk tare muka tafi da su ni da sakina da rahama a motar hashim tare da sagir har da shadat aka tafi lallai yola akwai nisa tunda muka fara tafiya ina hira har sai da na bacci don ban taɓa doguwar tafiya irin haka ba ba mu isa garin yola ba sai dab da ba, tun karfe shida na safe muka taso wai a hakan ma sai na ji suna cewa wai mun yi sauri dan kareren gate ne wadda muka dosa sai ka ce na gidan gidan yari muna shiga gidan kuwa wasu dambara-dambaran mutane ne haske ta ko ina mayafi na ja na rufe ta lokacin na ji gidan ya ɗauki guda ana faɗin ga sunan sun iso ga sunan sun iso rahama ce take ta rungume ni har zuwa kofar shiga ta ce ki shiga da kafar dama sannan kuma kada ki manta da addu'a hakan kuwa aka yi na tsaya na yi addu'a sannan aka zarce da ni can cikin ɗaki nan da nan zugar dangi suka cika falo har da ɗakin da nake sai fillanci ke tashi daidai kun ke tashi daidai ne suke magana kowa yana maganansa da fillanci kaɗan daga ciki ne suke magana da hausa irin waɗanda ba su goge da fillanci ba wata ta ɗago kaina amarya buɗe fuskar ki mu ganki ke kan wani irin kyau ne da ke har hamma ya fifita ya fifita ke fita a hayyacinsa don ke na sake sunne kaina cikin na wata ta ce nana kenan ki ganta a cikin hotunan kalanda ba ta ce na gani mana so nake na ganta a fili rahama ta ce sai kin gaji da ganinta tunda nan za mu bar muku ita an kawo kulolin abinci shinkafa da miya da nama sai kunun gyada da sauran drinks suka ɗan rage nan muka shiga cin abinci ni kam wanka na miƙe zan yi bayi a cikin ɗaki na yake ya mini kyau na fito na zira kayan bacci sai kuma na shiga su kuma suka shiga yin sallah rahama ta ce shine zaki sa kayan bacci na ce to ina na ga sabon ɗinki tsofaffin ma fa ba a bar ni na zo da su ba na saka katon hijabi su kuma cikin dare nan suka hau yin jeren ɗaki na su saka nan su saka wancan sun saka kujeru a falo ina je su suna tattaɓa zance tsakanin su nan za a saka kaza zai fi kyau nan za a sa kaza zai fi kyau suka dawo ɗaki suna haɗa gado suka bi ni suka ɗebi na kicin suka je suka jera wadda shi ma kenan falon matsayina na 'yar talaka ma amma fa iyayena sun yi ƙoƙari nan suka hau gado suka kwanta ni kuma na kwanta kan kafet don na saba da kwana a ƙasa rahama ta zo kusa da ni ta kwanta sai wayarta ta shiga ruri na ce to masoya ga angon kina ta fito da wayar tana cewa yanzu nan fa muka gama da shi kurum sai na ji tana cewa ango ango mun yi fushi da kai ai baka kira mu ba tun muna hanya mun iso tuni ka share mu ina jiyo muryar shi yana cewa ai muna ta waya da su sagir sun tabbatar min kuna lafiya na taɓe baki in ce to ya kuke ta ce lafiya mun gama shirya muku komai gobe za mu asabincin wucewa mu koma gida ya ce au kina nufin ba za ku tsaya a yi buɗan kai ba ne ta ce ai mun gama buɗan kai tun da mun kawo maka ita ya ce to nawa zan fanshe ta rahama ta ce ban gane me kake nufi ba ni ma na tashi zaune tare da ƙara matsowa kusa da ita na kara kunne na ya ce to ni kan ban san yadda zan yi muku bayani ba amma zai fi kyau ku tsaya don ku a yi abu da ku kar ku bar mata abin gori ko kuma abin kunya kun san halin ku na mata rahama ta ce to za mu tsaya sai dai fa mu fa ba mu san yadda kuke shagalin ku da gabatar da al'adunku ba sannan amarya ba ta da ɗinkakken kayan da za ta sa me ya hana ta ɗinka wato? ko dai bata shirya aure na bane tunda dama tun asali ba ne take so ba rahama ta ce wannan batun ya wuce dan dama ba ta da wadda take so zuwanka ne kawai ka koya mata soyayya ya ce rahama kenan ai ina zaton soyayyar da ƙawarki ta iya ni ban kai wannan gurin ba amma dai ya wuce ta bakin naki sannan kuma za a kawo mata kayan sawa mu a nan garin dama haka ake kai kaya dan amare ba sa amfani da kayan akwati sai dai a yi musu a gidajensu rahama ta ce halin hali ke haka mu kuma talakawa irin mu kuwa lefe muke amfani da shi ta canja batun da cewa ina angona ya ce mun sai da shi ta ce tabdijan ba a kake ai kuwa da za ku ga gayyar kanawa domin na tabbata gayyar kanawa sai sun cinye mutanen yola duka dan Allah idan yana kusa ka bani shi in ji muryarsa ko zan samu sauƙi na yi bacci ya sa dariya na lura kin shago basa da yawa shi ma gashi nan ya biya dame mu da dinki, na silale a hankali na kwanta da alama bata fahimci abin da abubakar ke nufi ba suka gama surutun su da mijinta sannan suka yi sallama da hirar soyayyar su dare ya tsala kowa na kwasar bacci baccin gajiya amma ni saboda tashin hankali ban yi ba hakikanin gaskiya kalaman abubakar sun soki zuciyata mutsu-mutsu nake yi wadda mutsu-mutsun ne ya tashi rahama ta ce a hankali lafiya kike kuwa hafsat na ce rahama me kike fahimta game da magana abubakar ta ce na me kuwa na juyo da cewa dama can ba shi nake so ba sannan ya ce soyayyar da na sani shi kam bai kai gurin ba lokacin da kika ce zuwan shi ne ya koya min soyayya rahama ta ce kin san ni fa ba koyaushe nake zama na yi nazarin maganganu irin waɗannan ba me kika fahimta ke wallahi rahama ko yaya mutum zai ce zai magana na san me yake nufi ina da wata baiwa ta daban akan karantar mutum ko da zoliya ya ina gane manufarsa nufin abubakar dama can munir nake so ba shi ba sannan kuma na iya soyayya har iya soyayyar da na yi wadda bai kai gurin ba saboda soyayyar ne na sakarwa munir kaina har na samu ciki shi kuwa bai taɓa hakan ba rahama ta yi shiru ita ma ta fahimci haka amma dan kada kawai ta tashi hankali na a gane ina da damuwa ta ce kada ke masa wani zato ta iya yiwuwa ba nufinsa ba kenan kai na ga hafsat tana cikin matsala domin abubakar na gasa mata magana gaskiya yan uwa ku ja masa kunne domin ni raina ya fara ɓaci in ba haka ba zan iya ɗaukan mataki <laughs> rahamatu ni na hararo irin zaman da za mu yi da abubakar shi yasa nake gudun aurena Yadda na fahimci halinsa shi mutum ne mai tausayi da son kyauta sannan mai jajircewa akan abin da yake so wadda bai kauce ma addini ba sai dai kuma kashi yana da wani hali ɗaya wadda ba zan jura ba yana da naci tare da shegin mita idan aka masa laifi sannan baya bincike bare kuma ya saurari mutum kin ga ko zan sha zan sha wuyar zama da shi in na yi la'akari da irin halayen nan nasa na dinga ya dinga jefa mini magana hawaye suka zubo mini tare da sintiri akan fuska ta rahama ta ce duk wannan hasashen naki ne don haka ki bar mummunan zato akan ku ki fatan alkhairi na ce Allah ya zaba mana mafi alheri kusan assalatu sannan na samu bacci ya ɗauke ni da safe karin kumallo mai kyau muka yi haka sake kawo mana kunun gyaɗa da lafiyayyen kosai da kuma kayan ti ga mai muradi ma har da ti na tashi na shiga wanka bayan mun gama kayan rahama na saka cikin sababbin kayan ta rahama ta ce bari ta ɗan fita daga cikin gidan nan ta gani Zan kaɗan ta da ta ce kai gaskiya fa gidan nan babban gida ne ga su suna da tarin zuri'a ba kaɗan ba na ce hmm. Allah dai ya sa mu dace ya rahama ta ce amin san sai ga wasu yan mata su uku sun shigo biyu manya ɗaya karama ina zaune bakin gado suka shigo har cikin ɗaki biyun suka sun yi kama da abubakar matuka duk yadda aka yi ƙanninsa ne duk suka tsira mini ido bayan mun gaisa kuma sai suka kama magana da fillancinsu har da dariya in dai na gane abin da suke nufi to gulmata suke yi Ƙaramar cikinsu ta matso kusa da ni tana cewa a cikin harshen Turanci, Anti, sunana Ummi, wannan kuma sunanta Ruƙayyat, yayata ce, wannan kuma sunanta Husna, abokiyar wasanmu ce. Dukkaninmu nan ƙannin hamma ne, na ce to sannunku da zuwa ta dubi sauran tana sauraron abin da suke cewa sai na ga ta ɓata rai lokaci guda sannan ita ma ta ci gaba da musu magana cikin harshen fulanci abin da dai nake zargi ana nawa hasashen ni suke kushewa ita kuma ba haka take so ba sai na samu kaina da tsarguwa su biyu suka tashi suka fita suna dariya na ce musu sai an ziman ku suka ce to ita kuma ummi ta dawo kusa da ni ta zauna ta ce min amma yana son ki sosai dan Allah ki kula da shi na yi yar dariya na ce to na gode ummi kuma zan bi shawarar ki sai na ji nan take yarinyar ta shiga raina mai halin manya ta ce kin yi kyau fa an jima za a yi buɗan kai na ce to ya ake buɗan kai a wurin ku ta ce ku ba kwa ne na ce a'a da ce yana da kyau za ku zauna ne sai a buɗe fuskanki lokacin da yake rufe ana yi ana gada daga nan sai dangi su yi fansa na ce mai kenan ake nufi da haka ta ce kuɗi ne za a yi ta zuba muku sai kuma a kawo faute daga nan daga gidan amare na ce shi kuma menene faute ta ce ba an kai muku suddaji ba na sake tsira mata ido domin ta sake batar da ni menene kuma suddaje ta ce kayan dangi mana ba an kai muku ba na ce eh to shi ake nufi da suddaje ai na ce to menene kuma faute ina nufin me ake yi da shi ta ce kaya ne da su kuloli da sauransu wadda dangin amarya suke badawa wasu ma har da ango suke da abubuwa suke yin kyautan Wannan kenan daga littafin sanadin boko kenan kuke sauraron wannan labari tare da ni naku dan Hamza mai nishadantar da ko kullum da koyaushe. To shi kenan wasu ma har da gado suke bayarwa in ce to rahama ta ce in kuma mutum bai san yadda ake ba fa ta ce duk zuri'ar mu ai sun sani rahama ta ce abinda nake so ki sani abinda muke a can za mu sai mu mu ba su haƙuri mu ba mu san yadda aka yi haka ba ba mu san suna haka ba ta ce ai ba za a damu ba tunda an sani cewa ku ba ku sani ba karfe hudu daidai lokacin da gidan ya gama cika don keɗan sarauta ne ke tashi kai zuri'ar abubakar suna da kyau ba kaɗan ba suna ta shigowa kallona ummi ta je kiran da abubakar ya mata don tuni sun yi waya ya san cewa tana gidan ta shigo ɗauke da katuwar leda ta ce anti ki canza kaya danga ga addafa ɗinan sun iso kuma na san hamma da abokan shi ma suna ta shiri shine yace ce in baki kayan nan muka bude ni da rahama na ce kila dai a alkila dai a ɗinke siyo rahama ta ce daga gani dai ga sunan aledar su na ce allah ya sa ma su min daidai dai lesi ne wadda aka hada shi da kayan haɗi mai kyau ɗayan kuma leshi ne zalla sai kuma shaddar doguwar riga wadda ta je aiki sai kuma atamfa na ce to wanne zan saka rahama ta ce ki saka leshin nan ummi ta ce ina anti ki saka shaddar nan domin naga ta kasance zane tun da ke ba fara ba ce shaddar nan zai yi miki kyau ba kaɗan ba na ce rahama duba akwati na akwai takalmi ja a cikinsa da kayan nan sai ga kuma takalmi a ciki gami da mayafi ummi ta ce ki yi amfani da baƙaƙe kuma Amma yana son yanayin jan abu ga mata, don in zai saya mana zani sai ki ga ja a ciki. Na sake yawa wanka na zo gaban madubi na yi ƙalailaya na ɗauki kwalliya har su ummi suna cewa gaskiya na yi kyau. Na saka sarƙa da sauran tarkacin ƙarauna, su rahama suka dawo sake na kowa ya yi kwalliya zuwa can abokan wasa suka shigo suna ta min tsiyawa in fito. yan uwana suka taka min baya muka nufi gurin katuwar darduma ne aka shimfiɗa inda aka haɗa komai na nufi gurin na hangi hamma sanye da shadda bulu mai kyau da tsadan gaske sai sheke take gefen shi faɗi mace wato kishiyata tana sanye cikin wani yadi tsananin kyan yadin ne kawai ya bayyanar da tsadarsa ta ci gwaggwaro ga gwalagwalai gabana ne ya faɗi don tsananin kyawunta da na gani ya wuce misali ina isowa kamshin su ya dake hanci na duk sai na ji na zama wata wata gaula na daina na raina kaina nan kuwa na san ko da a kyau ne ba zan kama kafarta ba muka kalli juna ne da ita ido cikin ido sannan na ɗauke kaina na zauna guda ta soma tashi a nan aka umurce mu da mu rufe mu da kyau duk muka rufe sai da aka kira kannen shi wasu fara buɗe na uwar gida ruƙayya ta buɗe fuskan faɗi mai guda ta fara yi sannan danginta suka shiga zuba mata kuɗi daga nan sai nema ummi ce ta buɗe fiska ta nema nan dai dangina suka tashi suka ci gaba da watsa min kuɗi wadda ke gare su banda ma kuɗin da ake ta zubawa musamman abubakar dan al'ada ce na danginsu ba addini ba ina ma ni suka yi ta bawa kuɗin nan gaskiya da zan sha shagali Can kuma sai ga iyayen faɗi sun kawo fauti wajen dangin Abubakar kayan gado ne da kayan wasu abubuwa wadda suka kasance gadon nan ɗan Italiya ne na kwali da kuloli da sauransu aka shiga sanarwa. Rahama ta, matso kusa da ni ta ce to yanzu ya za a yi na fito musu da garan na ce su ma a basu buhunan shinkafa ne taliya da kuma sauran dubulan da alkaki da yan samiru da muka zo da su hakan kuwa suka yi ban ce komai ba aka ba su rahama ta ce su yi haƙuri ba mu san yadda ba mu kuke gudanar da abubuwan ku ba shi yasa nan ne na ga ana ta raba kalandu zuwa jakunkuna da da memo da jota da dai sauran abubuwa hotuna ne a jiki mamaki ya kama ni ina suka samu hotona kamar tare aka ɗauko hoton to suna nufin tare muka ɗauka kenan yaya yana tsakiyar mu ya kwanta a bayan fadima ne kuma na kwanta a bayansa dukkaninmu muna dariya ina sanye da jallabiya al'ajabi ya cika ne, sai dab da magari ba aka tashi muka koma ɗaki na dama na ƙosa mu koma na jawo na janyo ɗaya daga cikin jakunkunan da aka ba wa dangina na ce yaushe ne har muka yi wannan hoto ni ban sani ba yaushe aka ɗauki wannan hoto ni Hafsat. Rahama tana dariya ta ce lokacin da za mu je gidan kwamishina idan na ce ki zo mu je ba za ki je ba. Idan na gaya miki hoto ne ba za ki yadda ba shi yasa na haɗa baki da mai hoton nan ya miki hoto baki sani ba. Kwamfuta kuma ta tsara abubuwa dama fuskar ki kawai ake bukata kuma gashi mun samu Rahama ta buɗe jakar. Ta ce ga hotunan yanzu ki gani ta bani hotuna na kalla amma na ce Allah ya isa tsakanina da ke Rahama. na ce dubi yanda na yi a cikinsu kamar wata 'yar aikinsu ba dai shi ne ya ji kuma ya gani ya yana so ba in ji rahama na ce ga 'yan mata na ƙannensa ma za su za su yi rainin wayo rahama ta ce ke dai tsakaninki da kowa mutunci shi ma sai wani share ne yake shi ma shi ya sa ma da ana hoton nan da danginsu ban sa kaina a ciki ba na yi zugum ina kallon fadima kishinta na cin raina na ce rahama fadima tana da matukar kyau fiye da tunaninki ina zaton abubakar ya fi santa ya fi me kamar kamar fatima me zai zai damu da ni kila dai kawai ya aure ni ne don wata manufa rahama ta miƙe tana cewa sai kuma ki ne kin ga tafiya ta sallah zan yi gara ke hutu kike sai ki zauna ki ta yi ke dai bayan sallar isha'i ne aka kawo mana abinci cikin kuloli nan aka shiga ci tare da ba da labarin karamcin mutanen yola don bikin nan nasu ya haɗu ya burge dangina tabbas yola ni ma kaina ɗan hamza zan yaba na yaba suna da mutunci da karamci ba kaɗan ba domin na gani ba ji ne ba sai muka ji sallama rahama ta amsa ta ce rufe ki ga angonki nan na ce to me zai zo ya mini da zai rufe fuska rahama ta ce in ya shigo sai ki tambaye shi magulmaciya kawai ko da ki faɗa ba na san tunanin shi kike yi na ce kada ki mini sharri tunanin me zan yi a kansa kafin ta ce wani abu sun shigo hashim ya ce sai mun sayi baki kenan a wurin amaryar Na ga amaryar ta sha lullubi rahama ta ce to da me kake zato nan dai suka yi addu'o'i tare da mana nasiha sannan suka miƙa wa rahama kuɗi da ledar kaza ɗaya daga ciki waɗanda ban sani ba ya ce to tunda abin haka ne an biya mana bakin ai mun saya sai a buɗe mana fuskar ki mu gani na yi musu shiru hakan nan na ki buɗe fuskar na wasu gani na yi shiru sannan suka miƙe dukansu abubakar ya dubi rahama sai ku zauna cikin shiri kuna sallar asuba insha Allahu Allah in ya tashe mu za ku ɗauki hanya ta ce to abokan suka fita rahama ma ta fice sai ni kaɗai da shi duk muka yi shiru yana da tsaye ya ce idan baki da magana fa ne zan tafi gurin amaryata uwar gidanki kenan sai da safe da sauri na dube shi bayan na janye mayafin kaina shi ma ya dube ni ban san me yake zuciyar shi ba ni dai tawa zuciyar kishi ne fal na kau da kaina cikin takaice na ce to dama akwai wanda ya ce ba amaryarka ba ce da zaka ga min wata amaryarka Allah ya bamu alheri na miƙe na tura kofar tulet na shige ban ji fitar shi ba ma amma dai dole haka na yi shiru don ba na son tsayawa kusa da shi da na fito na samu ya tafi ina jiyo su hayaniyar su da sauran yan uwa suna sallama a falo rahama ta shigo har kun yi sallamar na ce na lura ba za ki rike mijinki da kyau ba ina gaya miki hafsat ki kula kada kada fa ki manta cewa ku biyu ne matarsa matansa na ce hmm, ni ba shi ne a gabana ba kuma ba zan wulakanta a kaina ba ba zan wulakanta kaina a kansa ba dan na lura ba na cikin kayan shi abinda na sani shine ne duk zaman da za mu yi da shi wadda ya zaɓa to shi za mu yi rahama ta ce shi kenan in kin yi tunanin yadda za ki kama mijinki a hannu sai ki kira wayata ta jawo ledar gaban ta to bari mu taya ki cin kazin nan tun da ba ango a gare ki na ce ke ango lallai kuwa ni ko a jikina ta ce a baki kenan na fito da kaza ɗaya na ce su ɗauka ta ce a'a ban san me ya hana ni bacci ba a wannan dare alwala na tashi na ɗauro duka ina fita fila na fara yi sai da na jira na min sanyi sannan na yi bacci yana ɗiba na kataniyar su rahama ne ta farkar da ni suna ta shirin tafiya nema na tashi na ɗau shiri rahama ta ce ke wai me kike ne me nake gani kina ɗiban kaya cikin ƙaramin akwati na ce kano zan tafi mana karatu fa zan yi dan ba zan yi wasa da karatu na ba ta ce kun shirya hakan ke da mijinki ne na ce oho zancen kike so nan take sai ga su sun shigo wai ya fito wai yan kedi su fito na ce ni zan zan tafi ni yan kano zan bi da dama su mama rahama sun tafi da shaidar saboda makarantar shi nazira hijabi na yan gida suka shigo suna ta godiya ga yan kedi tare da musu alheri wai in ji lamido tura man zannuwa ne da kuɗi da kuma na asharuwa ruwa a hanya har suka shiga motoci abubakar akan mashin aka ya tuko ya taho yana sanye da farar jallabiya mai gajeren hannu dama ina cikin tunanin wato ba zai zo su yi sallama da yan uwana ba kenan kallo ɗaya na yi mishi na kau da kaina duk sai na ji haushi ya bani musamman ma da zuciyata take raya min cewa daga ganin shi ya shaya amarcinsa ina kallon shi ya ciro kuɗi ya mika musu motar su ta tashi ta nufi inge na juya na bar su a nan a tsaye da su rahama ko karyawa na kasa yi duk saboda tsananin son duk saboda tsananin son masa da waina da nake yi amma ban ci ba sagir yana kiran rahama wai ta shirya nema haka wani haukin tsa rahama ta dariya take mini ba kaɗan ba ta ce suka shigo da abubakar sai kamshi ke tashi da ƙyalli a goshin shi da ka gan shi kasan ango ne sosai ya sha boyel mai kyau ruwan ƙasa hulan minista ce baka a kansa haka takalminsa ma suna gaisawa da rahama ta ce wai da hafsat za ku wuce za mu wuce kano na zabga mata harara wai ne ma ba wai bane ai ya dube ni da mamaki me zaki je ki a kano na yi farin rashin kunya tare da murguɗa bakina na ce me nake yi jarabawa na zan je na zana mana me zan yi dama a nan ɗin in na zauna Rahama ta ce zaman aure zaki anan dan ubanki na ce lallai kuwa sai na ga yayi murmushi sagir ya ce ki bari mana angon ki zai kawo ki ai idan lokacin jarabawar yayi sai ki zana ba sai an bata wani lokaci ba jarabawar na ce ni dai gaskiya tafiya zan yi idanuna suka kawo kwalla sagir ya ce to abubakar amaryar nan shagwaba take ji bari mu ba kuri abubakar ya ce za ta yi ban ta sarranta ranta amma tafiya sai na yi niyya Rahama ta ce ni tunani na ma Allah ya sa miyar nan bata lalace ba sannan walimar mu ta sha ruwa na ce in kin je ki rabawa makota da waɗanda suka taya ki aiki na riga su isa wajen mota na kama murfi zan buɗe abubakar da ya dilla ramin wata harara na matsa ya buɗe musu suka shiga bayan tafiyar su rahama ina tsaye ina cije leɓe ina kallon su cike da takaici raina a bace Zuciyata tana tuƙuƙi da baƙin ciki, da sauri na juya ɗaki na faɗa kan gado ina kuka tamkar yarinya. Tausayin kaina da kaina ya kama ni ban san rayuwar da zan yi ba. Ƙamshin sa ne ya cika mini hanci, dan haka sai na zaci yana tsaye. Da sauri na ɗago kaina tare da waiwayowa. Shi ɗin ne kuwa yace saboda kina zaton za a cinye ki a nan gidan shi yasa kike son tafiya Kano ko? na zuba mishi ido don ban tanka masa ba shi ma ni yake kallo ya ɗauke kanshi daga kallo na ko da yake dama na tabbata ba ni kike so ba na koyar da kai ya ci gaba domin na ji an ce so ɗaya ne ta kuma tuni kin ɗora shi akan wani na ɗago kaina da sauri muka haɗa ido na juya mishi baya cike da suyar rai kana nufin bana son ka ya ce ba sai na maimaita miki hakan ba abinda na faɗa shi nake nufi in kuma ba haka ba menene dalilin kukanki na dube shi duk wata amarya tana irin wannan kukan dole ne ni ma duk amarya tana irin wannan kuka ko to amma ai ban zace ne rana ta farko da kika so rabuwa da yan uwanki ba gabana ya faɗi dan na fahimci maganar da ya jefa min zaka iya faɗin duk abin da yake ranka game da ni don naga kamar dan haka ka aure ni Na zauna bakin gado cike da bakin ciki tare da tausaya ma kaina ya tako matso kusa da ni. Don haka na aure ki kuma zan ci gaba da faɗa miki duk maganan da ta zo bakina saboda baki iya tauna magana ba kafin ki fito da ita daga bakin ki. saboda haka duk sanda na kalle ki sai na tuna cewa ke karuwa ce a da na miƙe a fusace zaman mu ba zai yiwu ba Matuƙar za ka dinga kallo na da wannan fentin ya zauna akan madubi ya ce to wa ya shafa miki fentin ina ce ke da kanki da bakinki kika shafa wa kanki wannan fenti so ne ya ja kika zubar da kimar ki da mutuncinki kuka ya kubuce min cikin kuka na ce tafiya ta zanyi don haka yanzu ka sake ni yayi dariya ya ce ina son ki tsakanina da ke kuma babu batun saki tafiya ce dai in kin ce zaki to ba zan ba zan sha mamaki ba tunda mahaifanki ma kika tafi kika bar su bare kuma ni yanzu ma za ki iya tafiya in kin so ya juya ya fita na ce subhanallahi subhanallahi wannan wata irin rayuwar aure zan yi na yi kuka na na ƙoshi sannan na share hawaye na babu mai bani haƙuri na kira rahama suna hanya cikin da shishiyar murya na ce rahama kin ga abin da abubakar ya mini ya zo ya ci min mutunci gaskiya ba zan iya zama da shi ba rahama ta ce me ya faɗa miki na sanar da ita komai shiru suka yi na ɗan lokaci ta ce ki yi haƙuri duk ki ne da kika sanar da shi labarin na a bai shi kuma mutum ne mai shegen mita da ƙin sauraro da taurin kai mun yi mun yi ne da sagir akan cewa ya saurare mu masa bayanin gaskiyar lamari ya ce aikin gama magana ba abin da za mu yi ba abin da zai sa saurare mu kuma ba zai ji wata kwaskwarima daga bakin mu ba sannan yayanki Umar ma ya ce masa da soyayya ya yaudare ki kika bashi kanki don haka yanzu shawara ita ce kawai ki shiru da duk abin da zai ce kada ki tanka na kula yana da mugun kishi ne a ko ina a kanki karuwai ko da a gidan karuwai ya ganni ya ce yana so na bai dace ya dinga saba mini magana haka ba rahama ta ce kada ki damu zai zo ya yi nadama ki ci gaba kawai ke dai kin ga jarabawa ta zo bana zaton zan zana ta na sake rushewa da kuka shekara ta ta ƙarshe kenan rahama ki daina damuwa addu'a ita ce kaɗai mafita a gare ki Allah zai ka sanadiyar da zai fahimci gaskiya Shi shikenan rahama har magariba ban ku sake ganin shi ba daga cikin gida ake kawo mini ake kawo mini komai da komai saudatu ta kawo mini na dare na rana kuwa ko buɗe shi ma ban yi ba ta ce ke kan wai ba za ki ci abinci ba ne gashi kina ta kuka ki haƙuri mana aure fa kenan za ki saba da mu ki saki jikinki mu kan ba mu da wata matsala na ce to na gode na yi wanka na fito don na fara sallah na yi shafa'i da wuturi na sannan na sa na shirin bacci san ba na jin yunwa na hau gado na kwanta saƙo ya shigo wayata na duba shine angon nawa ya ce ba zan samu shigowa ba Dan faɗi ba ta son in fita a yanzu sai gobe duk suyan da na ke sai da na rubuta masa Allah ya kai mu ka gaishe ta na share hawayen da ya zubo mini na je na rufe kofa ta abubakar da ke kwance akan gado yana tsararren gadon shi tun da ya shigo daga sallar isha'i yake kai kwance gaban madubi a ɗakin faɗi take tana fesa turaruka shi ma ƙamshi yake sanye da rigar bacci mai shegen kyau tare da ma'ana daga inda yake kwance yana ta kallon zuciyarsa tana cike da faɗi ina ma a ce Hafsat ce haka a gaban shi me yasa ta faɗa mishi ita karuwa ce me yasa ta kasa adana masa kan adana masa kanta har zuwa lokacin da zai aure ta shin ma wai maza nawa ne suka kwanta da ita abin da ke ke sa shi ganin ba zai iya kusantar ta ba kenan dalilai biyu suka sa shi ya aure ta na ɗaya tsabar santa da ƙaunanta da yake yi na biyu kuma yanda ya yi yaƙi da danginsa don kawai ya samu ya aure ta to sai da damar ta samu kuma sannan ya ji wannan muguwar magana ba abin ya ce ya fasa ba idan ya ce ya fasa lamido zai tambaye shi don mai. in kuma ya faɗa wa lamido dalili zai ƙara karfafa wannan al'ada tasu da kafa misali da shi a lokacin da wani yunkurin auro wata ya daga waje ya ka cikin famili ɗinsu kai sai ya san lamido ya san ma ya san Lamidu sai ya sa an rubuta a cikin kundin tarihin family ɗinsu gaskiya bai so Hafsat ta furta zancen nan ba gaba ɗaya haushinta yake ji shine mafarin da ya tura mata wannan saƙon don kawai ya ƙara bata haushi zaman faɗi a bakin gado ne daidai da dawowar shi shigowar amsar da na bashi lokacin da ya karanta sai kuma tausayi ya kama shi tamkar ya rubuta ban baki amma sai ya fasa ni kuwa sallah nake na nitsar da kaina a lokacin da na samu kaina cikin damuwa don haka na tashi na duka na yi har sai da dare sannan na kwanta zuciyata wasai gaskiya a koyaushe ina alfahari da kasancewa ta musulma da Allah ya yoni musulma to kuma ina roƙon Allah ya kashe ni a cikin musulunci mu ma fatan mu kenan Hafsat Allah mun gode maka da kayo mu musulmai a cikin musulunci Allah ka kashe mu cikin musulunci albarkan Nabiru rahamati da safe bayan na yi wanka na rufe jikina da hijabi na nufi bangaren mutanen gidan ɗaki ɗaki na gaishe su tsohuwa gwagwal kuwa ita ce ta ce mini lamido yana gefen shi in je mu gaisa kan kujera na same shi da tarbi a hannun shi na zauna gefe sannan na gaishe shi cike da ladabi ya ce yarinyan nan hafsat ko na ce iya eh, ce to kina ji na ko kina jin daɗin zama da mu na ce kwarai kuwa ya mai da ma madalla ki ta haƙuri zuwa lokacin da zaki saba da mu sannan in kin ga wani abu da baki gane ba ki samu google za ta yi miki bayani komai na ce na gode ya babu komai allah ya albarka ta shi ki tafi na tashi na nufi shashin su na samu abin kare na bayan na gaida iyayensa kunun tsamiya da kosai na kai kicin na ajiye da yake ya kawo mini kayan ti na haɗa ruwan lifton na sha ai tamkar na tsokano yunwa ne don haka sai da na yayi kunun na sha na haɗa da kosai na shiga gyaran ɗaki na na tsaftace ko ina sannan na sa turaren wuta na koma gado na kishin gida san kuma wayata ta soma ruri, ina duba na ga rahama ne na ɗauka muka gaisa tare da mata bayanin da ya mata ban gajiya ta sake bani hakuri tare da shawarwari sannan ta ce mini wai miyar nan da kajin nan duk ta rabawa makota sannan ta ba su haƙuri game da batun walima akan cewar ba za mu samu yi ba ba mu zaci haka ba aka wuce yola na ce shi kenan muka ɗan zanta sannan muka yi sallama ummi ta shigo min da sallama cikin fara'a na na tashi na tare ta ta gaida ni cikin girmama ta ce dada da abbas na gaishe ki ni na ce ina amsa na ce ga kunu da kosai a kicin ta ce ta ƙoshi don yanzu nan ta karya muka zauna muka yi ta hira ta ce anti amma na yana son ki da yawa don allah ki kalli yadda ya yi rigima a cikin familin mu fa duk domin ya aure ki na ce haba wace irin rigima ya nan take ta shiga bani labari tun daga farko na jima ina mamakin wannan irin al'ada nasu kenan ba kowa kenan ba kowa ke sona ba ta ce muna son ki mana sai dai yanzu aikin ki ne don haka ina so ki sani aiki ya rage gare ki ki koya ma dangin mu sanki da san duk wani bare da zai shigo cikin mu bayan ke na kalli yarinyar nan da ta kasance yarinya karama da hangen nesa irin na manya na ce to ta yaya kike tunanin zan koya musu haka ta ce anti ke za ki fi ni sanin hanyoyin da za ki bi don kawai su soki ko da kaɗan ne don na sani halayen kirki da yin kyauta tare da sakin jiki da mu sai kin fi sanin halayen da zaki nuna a nan gaba in mun kawo in an kawo bare cikinmu za mu aura to ba za a hana mu ba tunda ba su ga wani mugun abu daga gare ki ba na yi murmushi ummi kenan insha Allahu danginki ba za su yi takaici da kasancewa ta a cikin ku ba karfe biyu ya shigo lokacin da ummi ta tafi ni kuma na soma jin bacci jikina na ji lokacin bacci na ana kallo na kuwa na miƙe cikin baccin nan ne na ji a jikina tabbas akwai wadda ke kaina ana kallona a tsaye a kaina a hankali na buɗe ido kamshin turaren saye da ke hanci na sanye da ƙananan kaya yake yayi matuƙar kyau bai san cewa na farka ba kawai yana nan yana ta kallo na ba fuska ta ke kallo ba amma hakan ne na yunƙura na tashi ya dubi fuska ta kin yi sallah kike bacci na ce na yi sannu da zuwa yaya fadima ga mamaki sai na ga ya murmushi tare da cewar lafiyar ta kalau kenan ya fi son ta wayata ta yi ruri ko ban sani ba rahama ce wayar ta fi kusa da shi don tana kan madubi ya daga ya duba sannan ya ajiye na zo na daga muka gaisa ta ce ya na jiki da sanyi da yawa haka har yanzu dai na ce rahama me zai canza? ni dai ki taya ni da addu'a ta ce to insha Allahu za ta ci gaba na kira ki ne in faɗa miki cewa kawai mu gaisa saboda haka sai ki kula sannan na manta bayan da na raba kajin nan na gama komai ke ma fa na bar miki naki <clears throat> ta iya yiwuwa kenan sa'adatu suleiman ma ɗazu ta kiranta take faɗa min cewa wai ta min test Tamin <clears throat> test ɗin da ya rage na sai mata to na gode sai dai ba ni da tabbacin zan yi jarabawar. Rahama ta ce insha Allahu za ki yi jarabawar ki don haka ki yi ta addu'a kawai. Allah dai ya sa na gode ki gaida mana ki gaida ma gaida min da mama da Shadat. Baya rigima ko ta ce ai ya ki zama ma tun da ya ganni ya ki mama na ce Allah sarki to sai an jima muka yi sallama. Na dube shi ba za ka zauna ba ne akwai abinci fa ya ɗan taɓa baki am oke ba zama zan yi ba ina so ki shirya in kai ki zaki ki gaisa ke da fadima na na maimaita sunar fadimar shi amma sai na danne na mike na faɗa ban ɗaki na soma wanka shi kam ɗakin ya ta bi da kallo tare da shakar ƙamshin turare wadda nake na sa a ɗakin da shi tun safe idanun shi suka sauka akan rigar bacci na wadda na ninke ta kan gado ya ɗaga ya warware ta ruwar hanta ce mai santsi kalarta mai kyau zai so ya ganta a sanya a jikin Hafsat ya kai rigar ya ɗora a kan fuskan shi yana shakar kamshi a hankali irin wadda ya so ma zai tun ranar da suka rage mata hanya motsi da ya ne ya sa shi ya zai da rigar ya kuma juya ya bar abin ya juya magadan baya ba tare da ya sake wani abu bai bata ran shi tamkar bai taba dariya ba na zauna a gaban madubi duk da cewar kayan da ke jikina wato da na wanka ban fito daga banɗaki ba sai da na sa rigata na janyo mai na so shafa ya ce wai wanka kika yi ne ke ki fahimta ni fa ba na zo dogon zama ba ne na dube shi ya wani tsare gida ban ce komai ba na ci gaba da murza mai na a kafata ina yan shafe-shafe na da kuma abubuwa ya katse ne da cewar kada ki ɓata lokacin ki gurin yin wani shafe-shafe don ba za ki taɓa tsorata faɗi ma a kyau ba tirka shi lalle kam daga littafin fa sanadin boko kuke sauraron wannan daddaɗin labari tare da ni na kuɗin hamza mai nishaɗantar da ku hmm, godiya ta musamman ga masoya kuma mabiya littafafan da muke karantowa na hausa nobel da kuma masu karatu har yanzu muna nan a littafin sanadin boko ku kasance da ni bin hamza don jin yadda za ta kasance a littafin sanadin boko littafin halimat abdullahi har yanzu dai muna nan a sanadin boko kalmar da ya faɗa ta da ke ni matuƙa amma na ji ta tamkar saukar aradu ne a jikina jikina ya mugun sanyi matuƙa tsam na miƙe daga gaban madubi na koma gado na zauna cikin matsananciyar kunar rai na ce sai kuma na ji tamkar mazaunan nawa ba za su iya riƙe ni ba don haka sai na ɗan kishin gida tare da limshe ido duk iya ƙoƙarin da na sai da hawayen idona suka zubo abin da ya ci tura kenan sai da suka sulalo gefen idanuna idan haguna kuma hawayen nan ya biyo ta karan hantsina ne ya yi ɗan murmushi ba shi da burin da ya wuce ya ga ɓacin ran hafsat duk da sun da yake mata lallai kuwa akwai matsala in dai har yana son ta me zai sa ya rika ɓata mata rai in ya tuna yadda take mishi magana yadda ta faɗa mishi cewar ita karuwa ce sai ya ji tamkar ya binne tun yi wani kwanciya na sauke ajiyar zuciya cikin sanyin murya na ce ban san cewa gasar kyau za mu je ba da ban bata lokaci na gurin shirin tafiya ba ka je kawai na amince ka bata a ɗin wadda ka tanada na miƙa wuya ya yi shiru ƙila yana nazarin maganar da na faɗa masa ne can sai ya fita tare da cewar in kin gama ina jiran ki a mota in har ina da izinin ba da umarni a kanki tamkar kada na tashi amma ba ni da damar yin haka dole na koma kan madubi na ɗauki jallabiyata na saka baka mai ratsin ja tana da tsokakken hannu shi ma ja na naɗe kaina da ɗan mayafi shi ma yana da ratsin ja takalmina da wata da air force nawa duka na saka duk jajaye ne na feshi jikina da turare na kalli madubi na yi murmushi don ni kaina na yau na san na yi kyau duk da zai zuciyata babu daɗi sakamakon maganganun da ya faɗa mini na isa gefen direba inda yake zaune cikin sanyin murya na ce bari na yi masu gwagwal sallama ya do ya ɗago ya dube ni muka kalli juna ido cikin ido da sauri na rausayar da kaina gefe tare da haɗe hannuna na a kirji ya ce to ai sai ki je kin tsaya kin mini ƙere-ƙere a kai na dube shi ai dama umarninka nake jira duk sai da na bi gurin kowa sannan na yi musu sallama akan sai mun dawo duk sun ji daɗin cewa gurin faɗi maza ne abin da na lura shine suna son a girmama yan uwansu na dawo na shiga gabar motar yadda ya buɗe mini hakan na gani tsararren gida ne mai shegin kyau matuka. ga furanni masu ban sha'awa ina biye da shi har kyakkyawan falo wani dan ƙarerin Zanen hotonsu ne da yayi arba da ni a fuskata, an zingine shi da bango a ƙasa. Kallo ɗaya na yawa hoton na kau da kai tamkar jinsin Larabawa ko kuma Indiyawa. Ya dube ni ya ce zauna bari in kira ta, ya tafi yana faɗin suwiti. Tamkar zan toshe dodon kunne na don kishi. Na nitse a cikin kujerar kujerar leda mai kalar siminti. Na dinga duba ko ina da kallo. wasu abubuwa ma da ban san su ba ban taɓa ganin su ba daga ƙarshe na maida kaina ga dan ƙarerin tibin bango da wasu indiyawa suke ta tiƙa ba rawar su ne ta burge ni ba har ma da har na tsira musu idanu a tsabar takaici ne da ke cina a rai amma na lallashi zuciyata da cewa ta yi haƙuri na sani wata rana sai labari hannuwansu suna sarƙe da na juna suka fito kama suke yi da shi wani abu ne ya zo ya tokare na tamkar zan rufe su da duka wata zuciyar ta ce to ai sai ki tashi ki kashe ta da sauri na ce a uzu billahi mina shaidanin rajim sau uku sannan na ce allah ka kiyaye min wannan ka yaye min wannan duhun da ke zuciyata ka bani ikon yin dauriya ka sa na fi ƙarfin zuciyata wannan abu kuma da ya tokare mata na san ba komai bane sai kishi wannan kenan suna isowa gare ni na miƙe tsaye take na ji zuciyata wasu ya na saki wata fara'a wadda ban san ma daga inda ta fito ba ba tare da na wani abu ba na miƙa mata hannu na ce amincin Allah ya tabbata a gare ki da rahamominsa da albarkatunsa ita ma ta miƙo min hannu tare da cewa amin ke ma amincin Allah ya tabbata a gare ki muka sarƙe hannun juna sannan muka sake na zauna ita ma ta zauna ta ce kullum ina so ki zo mu gaisa na ce to ai sai gashi yau Allah ya kawo ni na zo ta miƙe ta nufi gurin da na fi zaton kicin ne shi kuma ya ɗauki remote yana canje-canjen tasha ya kun ya sake ya ajiye nufi ɗakin shi tana isowa da kofin tare da kwalin jus a hannu da fara'ar ta wadda bai ba sosai ba ta ɗauko ta ɗora a kan sul ɗin nan ta ɗauko shi ta kawo gabana sannan ta zauna na ɗauki kofin na zingina da kujera ina kurba ina kallon tv ta miƙe ta nufi ciki ɗakin da na ga ya shiga nan ta nufa ɗakin shi kenan suka bar ni a nan a zaune tuni na dire kofin jus ɗin nan wadda nake ji ya koma mini tamkar maɗaci dan ɗaci dan tsabar takaici minti kusan goma suka ɗauka sannan ta fito shi ma haka ta shiga ɗakin ta shi ma ya nufo gurina na kalli agogo banga agogon bangon da ke falon wadda hoton su ne nan ma a jiki na ce tunda mun gaisa ne zan tafi gida ya dube ni ai nan ma gida ne yar aikin ta so mu ajiye min abinci kan dining table ta fito ta zo gurin mu hone oh ku zo mu ci abinci ya dube ni tashi mu ci abinci na ce to ni na ci abinci ai ta ce ai san baki isa ba dole sai kin ci abincin gidana ni da ita muka jeru shi kuma ya zauna a setinta ita ce ta zuba mana na ce ban san cikin ku ba ya ja plate ya zauna ya zuba musu ya ce ke kuma ki zuba naki ya kalle ta ya ɗaga mata gira tare da kashe mata ido ɗaya ta kai masa ɗan duka cikin wasa ya tafke hannunta ya sumbace ta a tsakiyar hannu ta yi wata irin yar ƙara na ɗauke kaina ga barin kallon su wayata ta so maringin cikin fosa na na miƙe na nufi kujeran da na taso don na bar fosa ɗin a wuri ya dube ni ina zaki na ce amsa waya zan yi na ɗauka ya umar ne na yi ƙasa da murya muka gaisa ya ce dama in na ce za ku yi sallama suna gidana yanzu zan je in kai su insha Allah na ce to ya Umar ya ba in nan muka gaisa na ce ashe tafiya za ku yi ta ce eh mun shirya ma yanzu za mu tafi dama ina so ne in miki nasiha Hafsat ki yi haƙuri zaman ki a ɗakin ki ki yi haƙuri dan Allah na roƙe ki digirin tsi. ko yaji ban amince ki ba ki rufa ma kanki asiri ki kin ga dai gatan da Allah ubangiji ya miki ya baki miji dan mutunci ki rufa min asiri yadda Allah ya rufa mana ta fashe da kuka na fashe da kuka na manta a kogo ina nake take lokacin baya ya faɗo mini lokacin da innar mu ke roƙona cewa lura da kai na in tsare mutunci na amma ban yi hakan ba ko dai ba son raina bane na ce inna insha Allahu ko mutuwa zan yi ba zan taɓa fita ba kuma insha Allahu inna mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da gidan abubakar na miƙe ina tsaye na koma na zauna na miki alkawari duk rintsi inna ba zan taɓa yin yaji ba a hankali na yi maganar cikin kuka abubakar ya tsira mini ido daga inda yake yana fuskanta ta can ya taso ya zo inda nake lokacin da muka yi sallama na yi musu fatan a sauka lafiya na sauke fuskata cikin cinyata na yi kuka na na takaici da me zan je da wulakancin abubakar ko da kishinsa ga furucin da mahaifiyata ta yi min muryar shi na ji dabda da ne me ya faru ya tambaye ni da sauri na ɗago kaina tare da share hawaye na ki kallon inda yake na ce mishi babu komai ya ɗauki wayata ya duba ya ga lambar da na gama waya da ita yanzu nan sai ya kira wayar har lokacin wayar na hannun innarmu ta ɗaga ta ce salamu alaikum Umar Inna ta ce ba shi ba ne ya je shan mai mahaifiyarsa ce Abubakar ya ƙara rage murya tare da zama Inna ina yi ne Abubakar ne mijin Hafsat lafiya lau kuna lafiya ko ce lafiya lau dama na ga tana kuka ne daga gama waya shine nake na biyu in ji ko lafiya Inna ta ce lafiya lau ban kwana muka yi da ita domin zan koma yau na yi mata nasiha ta ɗan saurara kaɗan sannan ta ci gaba da magana don Allah kai ma abubakar ina so ka yi haƙuri da ita ka yi haƙuri kuma ka kasance mai adalci a tsakanin matanka Allah yana kallon ka akan da abin da za ka yi fata na Allah ya taya ka riko ya ce na gode na kuma sha Allahu zan kula ya dube ni bayan ya kashe wayar da yake ba kya son gaskiya shi yasa kika ki kika ki hau kika ki faɗa mini kike kukan ƙarya don an miki nasiha to ki duk yadda kika ga dama duk yadda kike so tunda nasiha ce ba kya so ai ba yau ce rana ta farko da ta ce miki kiyi kaza kika ki ba dan haka ki san ranki kamar yadda kika saba ya ajiye wayar akan cinya ta ya nufi gurin matar shi wadda dama duk hankalinta yana gurin mu sai dai bana zaton tana jin abin da muke tattaunawa suna gama cin abincinsu suna su cikin harshen su na fulatanci suna dariya hakan ne sa duk na bi na tsargu a zaton cewa zance na suke yi don haka na mai da kaina baya na ɗora kan majinginar kujera na lumshe idanuna ina son tuno ko wace irin amarya ce ko da a tarihi ta irin ta kasance a cikin yanayin da na kasance a darenta na farko wadda na yi ba na zaton za a samu amaryar da ta kasance a yadda nake ciki kuma bana zaton za a samu Allah ka bani haƙuri da juriya da daure wannan abin ina nan a gidan har lokacin da aka kira sallar la'asar ya wuce ya nufi masallaci ita ma ta nufi ɗakinta ba tare da ta kalle ni ba tamkar ni ma na yi tafiyata duk da cewa ban ma san hanya ba amma na cize mai aikin ta ta fito na ce ina gurin alwalansu ta ce duk a bayan duk a bayin suke yi na ce ba ku da koda famfo a waje ita ce ita ma ba kuwa ce jiya aka kawo ta amma dai ta ga can wajen filawoyin nan ana ba su ruwa kila akwai famfo a gurin na miƙe na sako na zo na yi alwala na zo na yi sallata na sallata a wurin ina zaune ya dawo ya kalle ni kamar zai magana amma sai ya fasa ya nufi cikin ɗakin ko da suka dawo falo suka zauna sam na yi nisa cikin tunani ban ma san me suke faɗa ba sai kawai na ji dariyarsu inda suke magana da harshen turanci wani lokaci kuma su yi da fulatanci wani lokaci su haɗa da hausa kamar 'yan koyo da ba ma da ya fita ɗakin ya da ya dawo ina askar ya zauna sannan ya kira ta a wayar shi ta fito ta sake wanka da sabon ado cikin koren yadi mai ratsi ratsin ja doguwar riga ce ta yi matukar yau ga ƙamshin turare yana tashi raina na ce lallai wannan sai na dage ta wurin kwalliya zan zanyi da ita ya zuba mata ido hakan ne sa na saki baki kai hafsat ba ta yi sallah ba ta dube ni ta ce baki yi sallah ba ne shi ya dube ni rai a ɓace ce to gidan bakonta ne ita ce ta ƙi shiga to. ya ce a ah, to fadima fadima ai gidan nan ba bakonta ba ne a yanzu don haka ba ta san inda za ta shiga ta yi sallah ba ne sai kin mata jagora nan da ta ta haɗa rai ta soma magana cikin fillanci shi kuma sai ya ci gaba da magana da hausa tare da cewa ba wani son kai ko bambanci da na nuna in dai kina son gaskiya to magana kenan na ce da Allah ku bar maganan nan laifina ne da ban bukaci shiga cikin ku ba ya ce mata shi kenan zan nuna mata komai aini har zuwa lokacin da muka baro gidan ban sake ce masa komai ba mun biya gidan su hashim da matarsa mai kirki daga nan muka nufi gidan iyayen shi ummi ta zo da gudunta ta rungume ni rukayyar kam dama tana ta danna wayanta ko kallo ban ishe ta ba na zube a kasa na gaida da sannan na je na zauna a gurin ta yi ta yana hau kujera na ce mata ƙasan ma ya yi ta ce masa daga ina ya ce gidan faɗi ya kai ta ta ce to ya haɗa mu ya yi mana nasiha a nan ita ma ta zaunar da mu duka ne da shi ta yi mana nasiha ya daɗa sunkuyar da kai ne dai kaina na ƙasa ina ta tunanin nasihar da ya yi mana wai mu zauna lafiya wai mu yi kishi irin na matan annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya ce wai in bi ma don ita ce ya zaɓa matsayin uwar gidansa sannan in girmama ta baya da ni hmm. wannan kenan daga littafin sanadin boko lallai kam abbanmu yana falon shi na miƙe ummi ta ce mu je ki gaishe shi na miƙe muka je shi ma na gaishe shi cikin kunya da girmamawa na gaida shi nan ya mana nasiha da kuma in yi haƙuri in yi biyayya sannan in saba da zuri'arsu kada na yi wani abu wadda zai zo na ɓatanci wadda zai sa zuri'arsu su yi da na sanin shigowa ta cikinsu nan da na yi godiya tare da ya mishi alkawarin zan kiyaye da za mu tafi har bakin mota suka rako mu dada da ummi amma roƙayya sai da ya yi mata magana sannan ta gaida shi kafin mu iso gida sai da muka tsaya a wani supermarket store muka yi fakin da wasu ledodi guda biyu ya shiga muka wuce shine ya riko ledar har ɗakina na na faɗa ban ɗaki don yin alwalan sallar isha'i ina fitowa ce min shi zai wuce na ceto har sai da ya kai kofan ɗaki na ce masa ka manta da ledan fa ya wayoyo sannan ya ce taki ce na ɗauka na na duba kaza ce ɗayan ledan kuma kayan makulashe ne na zaƙi na ce ai da ka kara muku ni wannan tamin' yawa tun da kaga ko uku ne ni kuma ni kadai ne ya ce ai na fi ki sanin mu uku ne a gidan ya tafi abin sa na tare sallah a ran da na cika kwana biyar a gidan da misalin karfe tara na dare ce in shirya gobe da tara za mu wuce kano ina murna har da tsalle na ina gode wa allah a haka har na cire da na cire rai da batun karatu na nan take na so mu haɗa shirgi na tafi da na gama shiri na na je na gaida mutan gidan na kuma faɗa musu zan koma hakan kuwa aka yi na sun koyar da kai ban ce komai ba ya ɗauki babbar jaka ne kuwa na ɗauki ƙaramar datawa yana magana akan dama ba na son zaman gidan ne duk yan gida suka min fatan alkhairi da a sauka lafiya usman kanin shi ne ya jamu a motar hashim suka kai mu filin jirgi filin jirgin sama gabana sai faduwa yake yi yau ne ita ce rana ta farko da zan fara hawa jirgin sama jikina sai bari yake yi ina zaton abubakar zai ɗago ni ne ya tallafo ni zuwa gefen kafaɗar shi hakan ko aka yi da ya tallafo ni na limshe idanuna har muka shiga jirgi muka zauna sannan ya sake ni a jikinsa mai laushi da taushi da kamshi. wani irin sansa ne ya daɗa ratsa ni tamkar in kwanta a jikinsa lokaci zuwa lokaci kuwa a lokaci ƙanƙani muka sauka a kanon dabo ko da me ka zo an fika inda rahama da sagir suke jiran mu cikin murna na rungumi rahama muka sauka suka kama hannu da sagir suka gaisa muka wuce gidan sagir muka je sai karfe uku sannan muka fita na kosa akan mu je gidan da nake dan in je gidan mama rahama ga kuma shadad kai tsaye gidan maman muka wuce muna shiga na ga shadad na wasan kullo da gudu ya taho na bude masa hannu da niyyar in tare shi amma yaron sai ya kauce mini wurin abubakar abubakar ya ɗaga shi sama ne kam na yi ciki bina muna gaisawa da mama inda na amshi makulli na sannan na yi gaba su kuma suka biyo cikin motar sagir da ya amsa mun haɗu da wasu makota ɗaiɗaiku sannan suna murnar dawowata da auren da na yi na yi godiya na buɗe gida cikin zakuwar shiga bayan na yadda na bar shi haka yake na buɗe ɗaki zan shiga shi kuma ya ce to ni zan tafi na ce to sai ka dawo shi da shadad suka tafi na gama sa turaren wuta na gyara komai na sharewa na share komai rahama ta faɗo mini a rai lokacin da muke kulle cikin ɗaki kafin ta kafin ya tafi ki yi ƙoƙarin janyo shi gare ki ta hanyar ado da sauransu hakan yasa zai san ke ma mace ce na ce hmm. sai dai yadda matar shi take tamkar yar indiyan nan ne ga iya ado kamar ɗawisu har wani abu zai burge shi a gare ni ta ce tabbas za ki burge shi shi ya san ya san yana da mai kama da yar indiyan din yana ce miki sai muke abin da za ki tun yanzu to zan gwada bayan magariba suka dawo yana ɗauke da ledodi suka ajiye suka ce sun sun tafi yin isha'i ne ma sallar ne na sake fince fuskata na sake ado da kayan jikina riga ce doguwa na rahama ta yadi da ta bani mai rawa mai rawa ce sannan jikin da, ilahirin jikin kayan ya haɗu duk wani motsin da na yi sai ya sa jikina duk wani ilahirin sa ya bayyana ya motsa yau ce rana ta farko da ya shigo cikin ɗakina gefen katifa ya zauna shadar ya zauna kusa da shi ya kalli abubakar ya ce anti bata ci abinci ba ya ce za ta ci ta ƙara cewa uncle in za ku tafi ba za ku ƙara tafiya ku bar ni ba za ku tafi da ni ko za mu tafi da kai suka yi ta su sun ni dai ina ta kallon su ya san ina satar kallon su kamar yadda shi ma ke satar kallona na zauna tare da jawo ledar na duba madara ne mai sanyi na ɗauka na sha na kalle shi muka haɗa ido sai ya kau da kai ya ciro waya yana kira layin matar shi yake shingiɗa yana magana a cikin fullanci haushi ya kama ni sai na tashi na bar ɗakin na fita tsakar gida ya jima sannan ya fito lokacin da shaidar ya bacci ya ce to ni zan tafi masauki na da sauri na dube shi na ce ka ban san ma ya fito fili bai ce eh masauki na mana na ce to ba damuwa sai da safe ce to Allah ya kai mu ya takaice ya nufi Idan me yake son mai da ni ne raina a ɓace ina kwance dare ya tsala amma na kasa bacci juyi nake yi kurum akan katifa ni mutum ce ni mutum ce mai matukar lafiya kuma ina matukar son ganin mai gidana a kusa da ni na ja ta tsakin takaici me yasa da ban damu da namiji ba wata zuciyar ta ce lokacin da baki damu da namiji ba baki da wani abu ne yanzu kuma kina da miji wadda kuma kina son shi daga ƙarshe dai na miƙe na alwala na zo ne sallata wadda ita kaɗai take rage min damuwa ta wannan kenan idan muka waiwaya ɗaya ɓangaren kuwa a ci gaba da labarinmu na sanarin boko munir ne ya shigo gidansu cike da tunaninta inda zai fara yi wa iyayensa bayani ya ce mun ta dube shi cike da tausayi don tun da ya ci karo da ciwon nan suke tausaya masa ta ce lafiya munir me ya faru ya ce mom dama wata magana ne sai ya shiru ta ce kai magana mana menene ya faru ya rike kai kanka ne yake ciwo ta zo gaban shi a rode ya ce mom wani yaro na gani kuma yaron ne yana matukar kama da ni ba kaɗan ba kuma dama maman yaron nan budurwa ta ce iye me ka ce ta zauna a gaban shi a ƙasa ta ce to kamin bayani yadda zan fahimta ta ce in ba wani abu ne ya shiga ku da ita ba to ya daga ganin yaro ya yi kama da kai sai ka ce a baka ɗanka ya ce mom shekarun baya za ki iya tuna wata yarinya da ta zo gidan nan ta ce tana da ciki kuma ni na mata ta yi shiru tana son tunawa to shi kuma ya mata bayani da kwatance har sai da ta gane ya ce ita ce mom kuma na san cikin da na yi mata ne tunda ni na mata cikin nan da ƙarfin tsiya don allah ku jifa rashin ta ido wai har yana faɗa shi ya mata cikin nan da ƙarfin tsiya mom ta ce to ina gidan su yarinyan yake yace tana nan a layin abuja road ta ce to bari dadin ku ya dawo sai na yi masa bayani dadi ya zo ta faɗa masa nan da nan sai ma ya shiga murna tare da shan alwashin zai kai su ko ina ne sai ya karɓa ya mallaka mishi jikan shi da ɗansa ɗa namiji munir cikin murna sai dadi ita ce wadda yan yola nan suka zo ɗaurin auren ta yau ɗin nan cikin mamaki dadi ya ce kana nufin ɗaurin auren da muka je munir ya ce eh dadi ya yi shiru yana tunani mom ta ce ina ruwanmu don ɗan abokinka ne ya aure ta Allah ya kai mu gobe ni da kaina za mu je gidan hakan kuwa ne ta faru da misalin karfe goma na safe munir da dadi suka yi sallama a kofar gidan baban hafsat dama baba yana zaune inda ya idar da sallarsa ta walaha bai tashi ba Har yanzu fa kada ku manta daga littafin sanadin boko kuke sauraron wannan daddaɗan labari tare da ni na kuɗin hanzo mai nishaɗantar da ku kullum da ko yaushe, Haka zalika kuma wannan shine fa ƙarshen littafinmu a nan na sanadin boko. Don haka sai mun haɗu a ci gabansa don jin yadda za ta kasance. Kaɗan kenan daga littafin sanadin boko. Don haka kafin nan wata 'yar tunatarwa da kuma nasiha a gare mu wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai fita yaƙi sai ga wani saurayi ya zo gare shi ya ce ya annabin allah ina so ne ma zan tafi yaƙin nan tare da kai sai ya ce ka tambayi izini ne a gun iyayenka yaro ya ce babana ya rasu sai dai mahaifiyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka nemi izininta sai mamansa ta zo ta ce ya annabin allah ni ma da ba don na kasance mace ba da sai na bi ka mun tafi amma har idan imanin da na yi da kai ya kai yaro na ya fita jihadi to ta yaya zan hana shi yaron ya ce da malamansa tun da kika amince ni ma akwai laifin da na taɓa yi wa Allah Ubangiji amma ba zan faɗa muku kowa ba zan faɗa ba kuma ba zan faɗa a gaban ku ba ya rasulillahi ina so ka zama shaida idan Allah bai yafe mini ba bai karɓi tubana ba to Allah ya sa na mutu tsuntsaye su caccaki naman jikina Allah ya sa kada na samu rahamarsa Allah ya sa kada na haɗu da rahamarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya amshi addu'arka yanzu yanzu nan ma kafin su isa filin daga sai aka yada zango saboda dare ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya kwanta ya bacci ne zan yi gadi kada kafirai su kawo farmaki hakan sai kuwa ta faru kowa da ya bacci gari na wayewa kowa ya farka amma yaron nan bai farka ba yana nan yana baccinsa zai tashi za saha, wani sahabi zai tashe shi manzon Allah ya ce ku bar shi tukunna sai da yaron nan ya farka da kanshi sai annabi ya ce wa yaron nan to ka ba su labarin abin da ka gani a mafarkinka Allahu akbar yaron nan ya ce na yi mafarki na ganni ne a mafarki na ina tafiya akan wani doki na zinari ta ko ina ne kamshin almiski yake tashi kuma dama da hagona mata ne kyawawa wadda ban taɓa ganin irinsu ba a jere suna nan suna ta mini gaisuwa dama da hagu a kowace tana min murmushi idan na kai hannu zan taɓa ta sai su ja da baya ɗaya daga cikinsu ta ce ka yi haƙuri mu duka da ka gan mu nan bayan bayi ne ga shugabarmu tana can tana jiranka a gaba da na matsa gaba kaɗan sai na ga wani tafkeken rumfa wadda aka yi shi da kyakkyawa kyakkyawar rumfa ne ga wata kyakkyawar mace tana zaune wadda ban taɓa ganin mace mai kyau kamar ta ba a duniya na kai hannu zan taɓa ta sai na ji ta ce mini ka yi haƙuri kaɗan nan ba da jimawa ba za ka sa za mu haɗu ni da kai lokacin da za mu haɗu ya kusa da sahabbai suka ji wannan bayani nasa sai suka tabbatar da cewa yaron nan zai yi shahada ba zai koma ba sahabbai kowa yana faɗa ina ma ni ne ina ma ni ne Allah sarki ni ma bin Hamza ina ma ni ne a wannan yanayi sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ya ku sahabbai kuna so ku samu lada da falala da ni'ima kamar yadda wannan yaro ya samu sai sahabbai suka amsa da cewar muna so ya rasulillahi muna so sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da su duk wanda ya azumin watan ramadan na ini ɗaya ya wadatar da shi balle kuma duk mutumin da ya azumin watan ramadan ashirin da tara ko talatin allahu akbar allahu akbar allah mai girma to abokanai na don allah yan uwa kar kuma wani ya yadda akan wata ƙaramar jinya ko kuma ƙaramar olsa yadda matasanmu na yanzu da wasu da dama suke ƙaryar haka wai olsa tana hana don allah kar ka yadda wata ƙaramin olsa ta hana ka yin azumin watan ramadan babu wanda ya san adadin alherin da ke cikin wannan wata na ramadan don allah Karka yadda <clears throat> babu wanda ya san alherin da ke cikinta ka ji ɗaya daga ciki dubbannai suna nan a jibge allah ka sa mu dace allah ka sa da mu daga cikin waɗanda za ka ‘yantar a wannan wata na Ramadan daga wuta zuwa aljanna, ya Allah tare da da ni da duk wani musulmi da wadda ya imani da manzanka Allah ka sa shi cikin ceton annabin rahama daga nina kuɗin hamza daga littafin sanadin boko haka kuma nan shine ƙarshen littafinmu na sanadin boko sai mun haɗu a ci gabansa don jin yadda za ta kasance sai ku kasance da ni mu ji yadda za ta kaya a littafin sanadin boko sai mun haɗu a ce gabansa a huta lafiya a yi sallah lafiya a sha ruwa lafiya barka da sallah ina jiran barka da sallah na gare ku in aka yi sallah lafiya na bar ku lafiya sai mun haɗu a ƙarashe ci gaban labarin sanadin boko a huta lafiya. Ɗan uwa, ɗan uwa, yaro, babba, ƙarami, shin kun san cewa sun kai taro har kusa yanzu nan za ku iya sauraron littattafan hausa ta wayoyin hannunku ba tare da kun je gidan rediyo sun yi muku ba. To ta yaya za ku yi hakan? Ku ɗauko application ɗin YouTube, ku shiga, ku je wajen dubiya ku rubuta Hausa Nobel TV. Kuna danna kai za ku ga littattafai birkitai. birkiti birkititi sun zo maku akwai littattafai yaki akwai na soyayya akwai na ta'addanci za ku shiga ne kawai ku danna sannan ku fara saurara amma fa kada ku manta ku yi subscribing channel din kuma ku danna alaman kararrawa da ke gefe domin ku dinga samun littattafai da zarar an tsora